to kaga a cewa shehu tijjani yana taimakon sunnar manzon Allah wannan tatsuniya ce yana da bata sunnar manzon Allah domin manzon Allah da Allah ya aiko shi a matsayin hatimin na wa imamin mursalina babu inda manzon Allah yake duk wanda ya gan shi ko ya so shi ya zama dan aljanna manzon Allah ya taɓa faɗin wannan maganar ba amma shehu tijjani anan ya tabbatar da cewa duk wanda ya gan shi ranar litinin ko ranar juma'a to ya zama dan aljanna abin da ya faɗa kenan a cikin jahar ma'ani shafi na ɗari da talatin da uku ga abin da yake faɗa Ya ce wa akhbarahu sallallahu alaihi wa sallam bi qawlihi alaihi salatu wa salam wai manzon Allah ya bashi hutujani labari da zancensa annabi yace bi izzati rabbi wai ina rantsuwa da girman ubangiji na yawmal ithnain yawmal jumu'a ranar litinin da ranar juma'a lam ufariqaka lam ufariquka fihima ba zan rabu da ke ba a cikin su in ji manzon Allah yake ji a shehu tijjani ranar litinin da ranar juma'a to manzon Allah ba zai rabu da shi ba min al-fajr ila gurubi. tun daga fitar al-fajr har zuwa faduwar rana manzon Allah yana nan tare da shehu tijjani wa ma isa ba'atu amlakin annabi yake kuma ina tare da mala'iku 70 mala'iku guda bakwai wa mm. kullu man ba kullu man yaraka fi yawmayn duk wanda ya ganka a cikin waɗannan kwanakin biyu litinin da juma'a yaktubuna almalaikata ismuhu mala'iku za su rubuta sunansa fi raqa'atin min zahabin a cikin wata takarda ta zinari wa yaktubunahu min ahli janna kuma za su rubuta shi daga cikin aljanna wa ana shahidun ala dalika wai manzon Allah ce kuma ni ne mai bada shaida akan haka wato shehu tijani in dai zaka gan shi ran litinin ko ran juma'a ko kai kafiri ne ko kai mushriki ne in dai za ka gan shi ranar juma'a ko ranar litinin to ka zama dan aljanna haka yake manzon Allah ya gaya masa wannan magana ce aka yi babu hadisi kuma babu sanadi ingantacce da yake tabbatar da ita to ka ga me wannan matsayin kuma za a ce yana taimakon sunnar manzon Allah ai ma sai annabi ai malam Muhammad ya sa nayi matsayi sa'annan kuma in ka kula malam Muhammad ya ce yana taimakon sunnar manzon Allah a ina mu dai iya sanin mu da a musuluncin mu da manzon Allah ya zama mana da shi ba mu san wani abu da annabi yake mana ya fi alƙur'ani falala ba ba mu san da shi ba ba inda manzon Allah ya ce mana ga abin da yake alƙur'ani amma shehu tijjani ya tabbatar mana da cewar ainihin salatul fatihi karanta ta kafa ɗaya yana daidai da karatun alƙur'ani sau dubu shida ma'ana in ka karanta alƙur'ani sau dubu biyar da ɗari tara da tasa'in da tara to ɗan ɗarikar tijjaniya zai karanta salatu fatihi kafa ɗaya kuma ya fi ka lada dole sai ka yasa kan qur'ani sau dubu shida kafin ka samu lada wanda ya yi salatu fatihi kafa ɗaya kaga wannan kada ce tsagoranta qur'ani da ubangiji ta'ala ya gaya muna a cikin suwari da dama Allah ya yi challenging mushrikan larabawa da kafirin yahudawa da nasara akan su kawo qur'ani da farko ubangiji ta'ala ya ce a cikin suratul isra Allah maɗaukacin sarki ya ce kullu in a cikin wal jinnu ala an yi atu mithl hada alquran la yatuna bi mithlihi walau kana ba'duhum ubangiji ta'ala yace kace da za a da da ainihin mutane da aljanu za su haɗu a kan su zo da irin alƙur'anin nan Allah ya ce ba za su iya kawo shi ba ko da ko sashen su yana taimakon sashi da Allah ya sake challenging nasu a cikin suratul hud ubangiji ta'ala ya ce am yaquluna sara والمرأة بعشر صور مثله مفتريات wadda umar su da min dunillahi in kuntum sadiqin Allah yake wai suna cewa manzon Allah ne yake kira alqur'ani Allah yake to kace ku ma ma'ana littattafan ibnu miya da wallafe wallafan da yayi dan yada addinin musulunci da kuma tallata ilimi to mun tsaya inda ibnu Abdulhadi yake cewa wa sharaha qawla ali radiyallahu an juwan na ahadun illa rabba wa la yakhafanna illa zamba. mun tsaya akan wannan asar ɗin da ibnu taymiya yayi masa sharhi magana sayyidina ali Allah ya kara masa yadda da yace kada wani ya sa rai ga wani in ba Allah ba na samun wani abu ko na neman tsari daga wani sharri cikin abin da babu mai iya baka ko babu mai iya tsare ka daga shi sai Allah sannan wala ya khafan na kada wani ya tsoraci komai illa zan bahu sai zunubansa ma'ana zunubanka su suka fi komai cancantar su tsoratar da kai domin su ne waɗanda suke hana ka gamuwa da Allah lafiya kuma suke sa ka samu matsala da ubangijinka to mun tsaya daidai inda ibn abdulhadi ya ce ibn taymiya ya yi wa wannan magana ta sayyidina ali radiyallahu anhu sharhi to sannan sai ibn abdulhadi ya ci gaba da cewa walahu ajubatun kasira ibn taymiya yana da littattafai masu suna ajuba ajuba ma'ana amsa amsa kasira masu tarin yawa fi ahadisa game da wasu hadisai yus'alu anha da aka yi masa tambaya a kansu min sahihin yashrahuhu wani hadisin kaga ingatacce ne amma sai ya masa sharhi ma'ana fito da bayanansa fili yadda za a fahimta wa da'ifin wani hadisin kuma da'ifi ne yubayyinu da'afahu sai bayani akan rauninsa dan shi ma a fahimta wa batilin wani hadisin ma ƙarya ne babu shi hadisi ne batili ma'ana babu ba hadisi ba ne ƙarya ce aka yi wa annabi to a nan kuma yunabbihu ala butlanihi ibn taymiya sai ya bayani akan bacin hadisin da kasantuwarsa ƙarya ce aka yi wa annabi ba wai hadisi ba ne walahu minal al-ajwibati wal qawa'idi kuma ibnu taymiya yana da amsoshi ko littattafai masu suna ajwiba ajwiba da kuma masu sunan ƙa'ida ka'ida shay'un kathirun yana da su da yawa gairu ma taqaddama zikruhu banda ma wanda ambaton su ya gabata ya shuqqu dabtuhu wa ihsa'uhu wanda kiyaye su da takaice su da iyakance su abu ne mai wahala wa ya'suru hasaruhu hakanan takaice su zai wahala ƙisa'uhu da kuma iyakance su sai ce ta hidu, ibnu Abdulhadi ya yace da sannu zan yi iya ƙoƙarina. na insha Allahu ta'ala in Allah ya so fi dabti ma yumkinuni wajen tattaro abin da na samu iko min asma'i mu'allafatihi na sunayen wallafe-wallafen Ibn Taymiyyah fi mawdi'in akhara a wani wajen na daban gairi haza ba nan ba wa ubayyinu kuma zan bayyana ma sannafahu minha abinda aka ibnu taymiya ya wallafa daga cikin littattafansa bi misra a ƙasar misra domin ibnu taymiya ya rayu wajaje da yawa ya rayu a dimashq ya rayu a misra to akwai littattafan da a misra ya wallafa su ibnu abdulhadi ya ce zai zo mana bayanin su a nan gaba in Allah ya bashi iko ba ko da ba a wannan littafi ba yake nufi sai ce wa ma allafahu min habi dimashqa kuma zan yi bayani a wani wajen na littattafan da ibnu taymiya a dimashqa ya wallafa su shek malami na'am shek ban ga wurin ba saba'in da biyu shafi na biyu a pdf ya saba'in da biyu ke ga saba'in da biyu layi na biyu kai saba'in da biyu layi na biyu gashi nan gashi nan ma ni ina gani oh na a karanta min nan ah, walahu ajubatun kathira fi ahaditha yus'alu anha min sahihin fayashrahuhu ko min sahihin yashrahuhu wa da'ifin yubayyinu da'fahu wa batilin yunabbihu ala butlanihi gashi nan sannan wasa hidu insha Allahu ta'ala a wasu sai ce wa lahu min al-ajwibati wal qawaidi shay'un kathirun ghayru ma taqaddama dhikruhu yashqu dabtuhu wa ihsa'uhu wa ya'suru hasruhu wa istiqsa'uhu sai ce wasa yawa wasa hidu insha Allahu ta'ala في ضبط ما يمكنني من أسماء مؤلفاته في موضع آخر غير هذا وأبين ما صنفه منها بمصر وما ألفه منها بدمشق أنا مكثير نعم نعم yau da haka cikin littattafan da ibn taymiya ya wallafa akwai wanda a misra ya yi su akwai wanda a Dimashqa ya yi su to ibn abdulhadi ya ce zai zo ya yi bayani game da wannan bambance inda aka yi rubutu na gari sai ya wa ma jama'ahu wa huwa fi sijini da ma abin da ya rubuta ya tattara a lokacin da yake kurkuku wa urattibuhu kuma yace zan jeranta shi tartiban hasanan jerantawa kyakkyawa ghaira hadha tartibi ba irin wannan jerantawa ba Bi aunillahi da taimakon Allah wa quwwatihi da ƙarfinsa wa mashi'atihi da ganda masa qala shehu abu abdullahi yace shek abu abdullahi ya faɗa yana nufin ibn rushayyik yace law arada shaykhu taqiyuddin rahimahullahu aw ghayruhu da a ce shaykhu taqiyuddin shine ibn taymiya ko waninsa ya so hasaraha ya iyakance littattafan da ibn taymiya ya wallafa ko shi kansa ibn taymiya ya'ani musannafati shaykh yana nufin a iyakance littattafan da ibn taymiya ya rubuta sai ce lama kadiru da ba su samu iko ba za su iya ba a wata nusukar lama kadira da bai samu iko ba wanda ya ce zai haka saboda me ya ce li'annahu ma la yaktubu domin Ibn taymiya bai gushe ba kullum a cikin rubutu yake wa qad manna Allahu alaihi bi kita kitaba kuma Allah ya masa baiwa ta saurin rubutu wa yaktubu min hibzihi min ghairi naqal kuma ibn taimiya yakan yi rubutu daga kwakwalwarsa abin da ya haddace ba tare da ya duba wani littafi ya kwako ba sai ce wa akhbarani gairu wahid ibn abdulhadi ya ce sama da mutum guda sun bani labari annahu cewa ibn taimiya kana yaktubu annahu kataba mujalladan latifan fi yawmin yakan rubuta littafi volume guda mujalladi guda a wuni daya wa kataba ghaira marra ya rubuta sama da sau daya arba'ina waraka takarda arba'in fi jilsatin a zama guda wa akthara kuma sama da arba'in sai ce wa ahsaitu ma katabahu fi yawmin na kiyaye abin da ya rubuta a wuni guda wa bayyattuhu ni kuma na kwafa a wata nusukar wa bayyadahu abin da ya rubuta sannan ya zo ya shirya shi ya tsara shi ya tsefe shi a wuni guda ibn abdulhadi ya ce to na kiyaye wannan fakana samani kararis sai da ya zamo littafi kamar exercise exercise guda takwas fi mas'alatin a cikin mas'ala guda ɗaya min ashkalil masaili cikin mas'aloli masu rikitarwa wa kana yaktubu ala su'alil wahidi mujalladan ibn taymiya ya kasance akan yi masa tambaya guda ɗaya tak a wajen ba da amsar ta ya rubuta littafi balon guda wa amma jawabun yaktubu fihi khamsina waraka amma ku dangane da amsa ya rubuta shafi 50 akan ta wa 60 ko 60 wa 40 ko 40 wa 20 ko 20 fa kathirun wannan suna da yawa wa yaktubul jawaba ibnu taymiya yakan rubuta amsa in an masa tambaya fa in hadara man yubayyiduhu idan an samu wanda zai kwafa a gabansa lokacin da yake ya rubuta wani ya kwafe to sai ai hakan wa illa in kwa ba haka ba akhadha sa'ilu khattahu wa zahab shi mai tambayar sai ya karɓi na ibn taymiyan wanda shi ya rubuta da hannun nasa sai ya tafi da shi wa yaktubu qawaida kathira ibn taymiya yakan rubuta ka'idoji ko littattafai masu sunan ka'ida fi kaza ka'ida fi kaza masu yawa fi kununin min ilmi a fagagen ilimi fil usuli a wata nuskar min al usuli wal furu'i abin da ya shafi usul da kuma furu usul shine masail na imani na aqida furu masail na fiqh wa tafsir da kuma tafsiri wa gairi zalika da ma'anan haka fa in da manyan yanquluhu min khattihi idan an samu wanda zai kwafa nan take daga rubutun ibn taymiya sai a kwafa wa illa in ba a samu ba sai kaga lam yashtahir wannan rubutu da ibn taymiya yayi sai ya zama bai shahara ba tunda ba a samu masu yada shi ba walam yu'raf kuma ba a ma san shi ba wa rubbama akhadahu ba'du ashabihi yaso da dama ma wasu daga cikin almajiransa sukan karba falam yaqdir ala naqalihi su basu kwafa ba wala ya ruddahu ilaihi kuma basu dawo masa da shi ba fa zahab har abin ya bata wa kana kathiran ma kulu. yaso da dama ma ibnu taymiya yakan ce kada ka tabtu fi kaza wa fi kaza nayi rubutu akan abu kaza nayi rubutu akan abu kaza kuma ba a ga rubutun ba saboda kila ɗalibai sun karɓa ba su kwafa sun dawo masa da shi ba ƙarshe har ya ɓata ko kuma saboda son ilimi da kwaɗayinsa sun ɓoye ba su dawo masa da shi ba wa yus'alu ani shay'i sau da dama akan tambayi ibnu taymiya akan wani abu fa yaqulu sai ka ji ya ce kad katabtu fi hadha ai yi rubutu akan wannan fala yudra aina huwa kuma a nemi abin a rasa ba a san ina yake ba fayaltafitu ila ashabi wani lokaci har ibn jami'a ya juya ya kalli almajiransa wa ya kulu ya ce da su ruddu khatti ku dawo min da rubutuna da na yi ko ka karɓa dan ku kwafa wa azhiruhu ku fito da shi liyun kala don a kwafa famin hirsihim alaihi saboda kwaɗayinsu da suke na ilimin da yake cikin wannan abu la yuruddunahu sai kaga sai su dawo masa da shi kamar yadda dai duk ɗalibi mai kwaɗayin ilimi yana kwaɗayin littafi zaka ga yana rowan littafi ɗalibin ilimi na gaske zai iya baka kuɗi amma ba zai iya baka littafi ba saboda kwaɗayin ilimi don gudun littafin in ya tafi karya rasa amma kuɗi ko nawa ne in ya baka ya san zai iya samun fiye da su ma wa min ajazihim kuma saboda su raunin almajiran ibnu taymiya in ka kwatanta su da malamin nasu la yanqulunahu wani lokaci ba sa iya kwafa abin da shi ya rubuta fa yadhhab sai abin ya tafi ma'ana ya ɓace wala yu'raf sumuhu ba ma a san sunansa ba wala aina huwa ba a san kuma ina yake ba fali hadhihi al-asbab ibn Abdulhadi ya yace saboda irin waɗannan dalilai ne wa gairi hada ma wasun su ta'azzara ihsa'u ma katabahu wa ma sannafahu shi yasa iyakance abin da ibn taymiya ya rubuta da abubuwan da ya wallafa ya gagari da yawa daga cikin marubuta saboda akwai abubuwan da shi kansa ibn taymiya ya rubutu akan su amma sun bace masa Daka in ka ce guda kaza ne daga baya in kaga irin wannan sai kaga lissafin ka ya ɓaci ibn eh, ibn ya yace wa ma kafa hadha kai duk da haka wannan bai isa ba illa annahu lamma hubisa sai dai lokacin da ibn taymiya aka kama shi aka tsare tafarraqat atba'uhu ɗalibansa sai suka warwatsu a duniya to wannan warwatsuwar da suka yi sai kowa ya tafi da abin da ke wajensa na littafin malaminsa ko na wani rubutu na malaminsa da ke hannunsa to kaga mutanen da suka warwatsu a duniya ka ce kuma za ka taro su ka dawo da abin da yake hannunsu ka gaya abu ne mai wahala to wannan ma yana daga cikin sabubban da yasa littattafan ibn taymiya suna da yawa a duniya yana wa mawallafa wahala su ce adabin su kaza ne saboda ire-iren waɗannan dalilai a wata nusukar tafarraka ashabuhu ba tafarraqat ba fattafarraka atba'uhu ma'ana almajiransa sun tarwatsa sun watsu a duniya wajen yada da'awa da yada ilimi lokacin da suka ga an kama malamin su domin sun san dan an kama su to amma ilimin da Allah ya sanar da shi shi kuma ya sanar da su ba isa a kama shi ba da haka kuma daman su wanda suka kama shi so suke yi sakon kada ya tafi ko ina mm. to su kuma sai suka ci gaba da watsa shi suka ci gaba da daidaita shi koyi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da annabi ya rasu sai suka watsu a duniya wajen yada da'awarsa bisa ga umarninsa na balligu anni walau aya wata farraƙar kutubuhu sakamakon watsuwar ɗaliban ibnu taymiya a duniya sai da littattafansa su ma suka watsu wa khawwafu ashabahu kuma waɗanda suka kama ibnu taymiya sai suka tsorata almajiransa min ay yuzhiru kutubahu cewa kar su fito da littattafansa duk wanda aka kama shi da littafin ibnu taymiya ga abin da za a yi masa zahaba kullu wahidin bima indahu da haka duk ɗaliban ilimin ibnu taymiya kowa sai ya tafi da littafin da ke hannunsa wa akhfahu ya ci gaba da ɓoyewa don tsoron azzalumai walam yuzhiru kutubahu a lokacin ba su bayyanar da littattafan ibnu taymiyyah ba fa baqiya hadha sai wannan ya wanzu ya harubu bima indahu ya gudu da abin da ke wajensa wa hadha wannan kuma ya bi uhu ya siyar aw ya habuhu ko ya bayar da shi kyauta wa hadha yukhfihi wannan kuma kaga ya ɓoye wa yudi'uhu ko ya bayar da shi ajiya ko ya ajiye shi mhm. hatta inna minhum har sai da ta kai daga cikin almajiran ibnu taymiya man tusraq kutubuhu akwai wanda aka sace wa littattafai aw tujahadu ko kuma aka ara aka yi musun a dawo mai da su cewa aka yi musun ba a ara ba fala yastati'u an yatlubaha da haka bai da ikon ma ya neme su ya gansu wala ya yaqdiru ala tahsiliha bai da ikon ya kai gare su a wata nuskar wala kadiru ala yaqdiru ala ba yi da ikon taklisiha ƙato su da kubutar da su fa biduni hadha duk banda wannan ma ta tatamazzaqul kutubu littattafai sukan yayyage wata sanifu da wallafe wallafe kulla tamazzukin dukkan yagewa mana yagewar da ba zai iya yiwa a samu komai tattare da shi ba ma'ana duk wannan dai yana daga cikin dalilan da ya sa littattafan ibnu taimiya suka watsu a duniya kuma aka kasa iyakance su ba wai dan ba su da iyakar ba sai dan waɗannan abubuwa da Allah ya jarabce su da su sai ce walaula anna Allah ta'ala la tafa ba dan Allah mai girma da buwaya yayi tausayi ba wa ana kuma yayi taimako ba wa manna kuma yayi baiwa ba wa an'ama kuma yayi ni'ima ba wa kharaqa al'adata kuma yayi abin da ya saba wa al'ada ba fi hibzi a ayani kutubihi wajen kiyaye jigajigan littattafan ibn Taimiyya wata sani fi da wallafa wallafansa lama amkana ahadan an ya jima'a hada ba wani ɗaya da ya isa ya tattara su to amma duk da irin wannan gwagwarmaya da ibn Taimiyya ya gamu da ita da almajiransa da littattafansa amma Allah ya aje da yawa daga cikin littattafan gashi yau ana amfana da su mm-hmm. ibn Abdulhadi ya ce wa laqad ra'aytu man min kharqil haƙiƙa na ga abun mamaki wanda ya saba wa al'ada fi hifzi kutubihi wajen kiyaye littattafan ibnu taymiya da Allah ya yi wa jam'i da tattara su wa islahi ma fasada min da gyara abin da ya ɓaci nasu wa radda ma zahaba min da dawo da wanda suka kubuce daga cikin su ma law zakartuhu abin da da zan ambace shi lakana ajaban da ya zama abun mamaki ya alamu bihi kullu munsifin kuma dukkanin mai adalci zai san wannan ma'ana irin haka abu ne wanda yake faruwa ba wai sabon abu bane ba a wata nusukar ya alamu bihi kulli musannifin dukkan wani mai wallafa littafi ya san irin wannan matsalar tana faruwa ga duk wani mawallafi annallaha ni cewa Allah anna lillahi cewa Allah yana da ina inayatan bihi lallai ya bashi kulawa ta musamman wa bi kalamihi haka ya ba maganganunsa kulawa ta musamman li annahu domin shi ibn taymiya ya zubbu an sunnati nabihi yana kore wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hare-haren da ake kawo mata ne na taharifal Ghalina, sauya wannan ta masu wuce gona da iri wanti halil mubtilina da wakce wannan ta masu ƙarya wa ta'awilil jahilina da canja fassarar nan ta wawaye ibn Abdulhadi ya ce, ƙultu har ila yau na wa min mu'allafatihi aidan yana daga wallafe wallafen ibn taimiya dai har ila yau ƙa'idatun fi taqririn nubuwati bil aqli wan naqli littafi mai suna ƙa'ida; fi taqririn nubuwat bil aqli wan naqli wasu malaman sun ce shine abin littafin da aka fi sani da suna annubuwat annubuwat to amma cikakken sunansa shine qa'idatun fi taqririn nubuwati bin naqli bil aqli wan naqli an gane ko mujalladi guda biyu ne wanda daru adwa'i salaf suka rubuta kuma an sanya littafin a cikin majmu'ul fatawa juz'i na goma shafi na ɗari hudu da talatin zuwa na ɗari hudu da hamsin da uku da take na risala mai suna itba'ur rusuli bi tariqil manquli itba'ur rasuli bi tariqil manquli itba'ur rasuli bi tariqil manquli to sannan ibnu taymiya yana da littafi mai suna qa'idatun fi tabdilis sayyiati hasanati qa'idatun fi tabdilis sayyiati alsayyati eh, hasanat ka'idar da take sanya Allah ya musanya wa mutum munanan ayyuka da kyawawa da Allah ya ce wa ulaika alladhina yubaddilu Allah wa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat mm. to wace ka'ida ce take sa hakan ya faru ibnu taymiya sai da ya mata wallafa wa qa'idatun fil mutashabihat sannan ibnu taymiya yayi rubutu mai suna qa'idatun fil mutashabihat ka'ida game da mutashabihai yana nufin mutashabihai na Qur'ani da Allah ya ce huwallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat to ka'ida akan waɗannan mutashabihat wa ka'idatun fi ibtalil mujarradat da kuma ka'ida fi ibtalil mujarradat shi ma sunan littafi ne ko dai a ce ka'idatun fi ibtalil mujarradat ko ka'idatul mujarradat da ana kiran littafin da wannan suna To sannan Ibn Taymiyyah yana da littafi mai suna ka'idatun fi isbatir ru'ya war raddi ala nufatiha. ƙa'ida game da tabbatar da mafarki da kuma raddi ga masu kore mafarki shi ma wannan littafi yana cikin majmu'ul fatawa juz'i na shida shafi na ɗari hudu da ɗaya zuwa na ɗari hudu da sittin to sannan ibnu taymiya yana da littafi mai suna qa'idatun fi wujubi taqdimi mahabbatillahi wa rasulihi ala nafsi wal ahli wal mali ka'ida wajen wajabcin gabatar da san Allah da san manzo Allah akan kankin kai da iyalai da kuma dukiya وقائدة في لفظ الجسم واختلاف الناس واصطلاحاتهم في هذا الاسم في هذا الاسم قائدة جمدا لفظ جكي da saɓanin mutane da kuma zaurance-zaurancensu game da wannan suna na aljismu ɗin kenan wa ka'idatun fi taharimil hashisha da kuma ƙa'ida wajen haramta wiwi ita ce hashisha wa bayani hukumin ha da bayanin hukuncin mai ta mu a larabci ca muke shan wiwi amma su a mu hausa kai sha muke cewa amma su kuma a larabci ci suke cewa to da haka da bayanin hukuncin mai shan wiwi wa ma za ya jibu alaihi da kuma wani hukunci ya wajaba a yi masa to wannan eh, littafin shi ma yana cikin majmu'ul fatawa juz'i na talatin da hudu shafi na 213 zuwa na 214 su'aluhum wa jawabuhu anil hashisha tambaya ce da amsar ta game da wiwi wa qa'idatun fi raddi ala man qala bi fana'il jannati wan nari ibnu taymiya yana da littafi mai suna ƙa'ida game da raddi akan wanda ya ce wuta da aljanna a ƙarshe za su ƙare Allah zai shafe su da duk abin da ke cikin su walahu hul hamawiyatul kubra ibnu taymiya yana da littafi mai suna al-hamawiyatul kubra ibn rushayd ya faɗa a cikin littafin sa mai suna musannafatu shaykhi a shafi na ɗari 296 yace al-futiyal hamawiyya sunan littafin sittuna Waraka. Shafinta sittin 60 ne katabaha baina buhri wal asri tsakanin azhar da al ya rubuta wannan littafin wa hiya fi majmu'il fatawa kuma littafin yana cikin majmu'ul fatawa juz'i na biyar shafi na biyar zuwa na ɗari da ashirin wa ɗubi'at mutafarri mufarrada bi taƙiƙi hamdi tuwaijiri daru as-sami'i ko sumaii an rubuta wannan littafin da tahqiqin hamdu tuwaijiri madaba'ar da ta rubuta ita ce daru sumai'i to sannan ibnu taymiya yana da littafi mai suna al-hamawiyatu sugra bayan al-hamawiyatu kubra ita kuma al-hamawiyatu sugra an buga ta a kasar indiya a shekara ta 1295 hijira sai ibn mai ta'aliki yake cewa allazi yadhharu li anna shaykha amla al-hamawiyya sughra awwalan thumma ba'da dhalika adafa ilayha kathiran min an-nusus wal iqtibasati an al-mutakallimin wal falasifa bima yu'adilu thuluth al-kitab fa sarat hadhihi an-nuskha al-mazida hiya al-hamawiyya al wallahu alamu guda da haka da ibn taymiya yana da littafi mai suna al-hamawiyya kubra da al-hamawiyya haka ibn abdulhadi abdul hadi yace fa ammal hamawiyatul kubra ita hamawiyatul kubra din fa amlaha ibn ya yi shubtatta ne ma'ana yana faɗa ɗalibai suna rubutawa ma na zuhuri wa la'asuri tsakanin azahar da la'asar wa hiya jawabin kuma ita amsa ce an su alin game da wata tambaya warada da aka aiko wa da ibn taimiyya ita min humati eh, min huma daga garin da ake kira da huma sanata samanin wa tis'ina wa sab'imi'atin shekara ta ɗari shida da casa'in da takwas bayan hijira wa jara bi sababi ta'alifiha umurun wa mihan kuma sakamakon wallafa wannan littafi da imam ibn taymiya yayi abubuwa da yawa sun faru kuma jarabawai da yawa sun same shi wa takallama shaykhu fiha ala ayati sifati wal ahadith warida fi dhalika ibn taymiya yayi magana ne akan ayoyin da suke magana akan sifofin Allah da kuma hadisan da suka zo game da bayanin sifofin Allah wa qala fi muqaddimatiha ibn taymiya ya faɗa a muƙaddimarsa, wahi hiya azimatun jiddan tana da girma sosai ma'ana tana da matukar muhimmanci ya kamata a ce ɗalibai su karanta ta sai ce qauluna fiha ma qala Allah wa rasuluhu wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan duk abinda da zamu faɗa abinda Allah da manzansa ne suka faɗa da kuma sahabbai na farko da suka gabata cikin 'yan Madina da 'yan Makka da wanda suka biya musu da kyautatawa wa ma qalahu a'immatul huda ba'du da abin da shugabannin shari'a suka faɗa bayan haka tabi'ai kenan da atba'ut tabi'ina haula alladhina ajma almuslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim waɗanda dukkan musulmi suka yi jima'i akan shari'ar su da kuma ilimin su wa hadha huwa alwajibu ala jami'il khalqi fi hadha albabi wa fi ghayrihi wannan shine abin da ya zama wajibi akan dukkanin halitta su bi a wannan babi da mawaninsa, waninsa ma'ana duk abinda da za ka yi da sunan addini to ka yi irin abin da annabi ya ce sahabbai suka ce tabi'ai da tabi'u tabi'ina suka rayu a kai banda abin da ya zo daga baya na kirkire-kirkire da son zuciya fa inna Allah subhanahu wata'ala ba asa Muhammadan bil huda wa dinil haqqi domin Allah mai girma da buwaya ya aiko annabi Muhammadu da shari'a da addinin gaskiya li yukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur dan ya fitar da mutane daga dufai zuwa haske bi izni rabbihim da iznin ubangijin su ila siratil azizil hamidi zuwa ga tafarkin mabuwayi abun yabo shine Allah wa shahida lahu bi annahu ba'athahu da'iyan ilayhi kuma Allah da kansa yawa annabi shaida cewa ya aiko shi don ya kira mutane zuwa gare shi bi iznihi da izininsa wa sirajan muniran kuma shi annabi fitila ce mai haske wa amarahu ay yaqula kuma ya umarci annabi da ya ce wa hadha hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa tabani wannan shine tafarki na ina kiran mutane bisa ga ilimi da ni da wanda suka bi tafarki irin nawa wa min al muhalif al aqli wad dini yana daga abin da yake ba zai yiwu ba a hankali da kuma addini ay kuna sirajul muniru a ce wai fitila mai haske ta zamo allazi akhraja bihi nasa wanda Allah ya fitar da mutane da shi mina zulumati daga dubbai ilan nuri zuwa ga haske wa anzala ma hul kitaba kuma ya saukar da littafi tattare da shi bil haqqi da gaskiya li yuhliha kuma bainan nas bi maftalafu fihi dan yawa mutane hukunci cikin abin da suka yi sabani na addini wa amara an-nasa ay yaruddu ma tanaza'u fihi min dinihim ila ma bu'isa bihi min alkitabi wal hikma kuma ya umarci mutane da su mai da sabanin su na addini da suka yi zuwa ga abin da aka aiko shi da shi na littafi da hikima wa huwa yad'u ila Allah kuma shi yana kiran mutane zuwa ga Allah wa ila sabilihi bi iznihi kuma zuwa ga tafarkin sa da izinin sa ala basira kuma bisa ga ilimi wa qad akhbara Allah annahu akmala lahu kuma Allah ya bayyana cewa ya cika masa wali ummatihi kuma ya cika wa al'ummar dinahum addinin su wa atamma kuma ya cika alaihim a gare su ni'amatahu ni'imarsa to muhalun abu ne wanda ba zai yi ba a hankalce da kuma a addinance ma'a haza duk da wannan wa gairihi da wannan wannan Ayyaku, yakuna qad taraka babal imani billahi a ce wai shi annabi ya bar kofar yin imani da Allah wal ilmi bihi da sanin Allah multabisan mushtabihan a rikice ta yadda mutane ba za su iya fahimtar ta ba ba zai yi ba walam yumayyiz kuma bai bambance ba baina ma yajibu lillahi tsakanin abin da ya wajaba ga Allah min al-asma'il husna na daga sifan sunaye kyawawa wa sifatul ula da kuma sifofi madaukaka a ce wai annabi ya tafi bai yi bayanin waɗannan ba zai yi ba wa ma yajuzu alaihi da abin da ya halatta wa ma yamtani alaihi da abin da bai halatta ba fa inna ma'rifata hadha aslud dini wa asasul hidayati domin sanin wannan shine tushen addini kuma shine ginshikin shari'a wa afdalu kuma shine mafi mafifici wa aujabu kuma shine mafi wajabtar majabtuwar maktasabatu abin abinda zukata suka yi tsoro sa wa hassalatu nufus kuma abinda rawuka suka kai gare shi wa adrakatu uqul kuma shine abinda hankula suka riske shi fa kaifa yakunu dhalika al-kitabu yutaya ma qur'ani zai zama wa dhalika rasul kuma annabi zai zama wa afdala wa afdalu khalqi ba'da an alhalin shi manzo Allah shine mafificin annabawan Allah bayan sauran annaba bayan mafificin halittar Allah bayan annabawa lam yuhkimu hadha albab a ce wai duk basu kyautata wannan babi ba i'tiqadan wa qawlan a kudurin zuci da kuma a maganar baki ta yaya za a yi haka ta yi ba za ta yi ba wa min muhali aidan ibn taymiya ce har ila yau yana daga abin da ba zai yiwu ba ay yakuna annabiyyu qad allama ummatahu kulla shay'in hatta kira'a. a ce annabi ya koya al'ummarsa komai har shiga ban daki amma kuma bai koya musu aƙida ba bai koya musu sanin Allah ba wa qala alhalin annabi ya ce taraktukum alal bayda'i na bar ku bisa ga tafarki fari tas hanya fara tas lailu haka hariha Hadaranta kamar wuninta la yazigu anha ba'di ba mai kaucewa gaburanta bayana illa halikun sai halakakke wa qala fi ma sahha anhu aidan kuma annabi ya faɗa har ila cikin abin da ya inganta gare shi ma ba afallahu min nabiyin illa kana haqqan alaihi Allah bai taba wani annabi ba facewa ya zama wajibi akan annabin ay yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yanhahum an sharri ma ya'lamuhu lahum face sai ya sanar da su mafi alherin abin da ya sani kuma ya faɗakar da su ya hane su mafi sharrin abin da ya sani gare su to da ka dai akwai maganganu da yawa wannan duk shimfiɗace ce ta wancan littafi mai suna al-aqidatul hamawiyya as-sughra wal kubra wannan tsokaci ne ake mana daga wannan littafi abinda ibnu taymiya ya faɗa a farko farkon littafin to amma ana nuna mun cin azu cewa lokaci yayi dole mu hakura mu tsaya akan wannan gaba in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu ɗora daga kanta shimfiɗa ce dai ta tsokaci daga littafin alhamawiyyatu sugra wal kubra Allah ya samu dace alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwala wala a karatunmu na littafi na biyu shine littafin jawahirul ma'ani idan ba a manta ba mun gama da muƙaddimar da shewa Aliyu harazumi ya shimfiɗa da ita na maganganun sha'arani wanda ya kawo su a matsayin shimfiɗa kuma da ƙa'idoji wanda ya kamata a ce mutum ya fahimta kafin ya shiga karatun littafin jawahirin ma'ani wanda kuma suna da matukar mahimmanci ga dukkanin wani ɗan ɗariƙa kuma mai neman sanin haƙiƙa. To mun gama da wannan mun kai ƙarshen wannan muƙaddima. Da haka inda muka cike shi ne farkon babi inda shehu harazumi yake cewa bai wa bihi li'anatu ila sawa'i ɗariƙi sai ya ce albabul awwalu babi na farko to kamar yadda muka sani babi na farko din nan an rubuta shi ne kawai akan shehu tijjani abubuwan da suka shafe shi rayuwarsa tarihinsa iyayensa kakanninsa da ma sauransu to kuma an tsawaita harshe a wajen bayanin kamar yadda muka lura saboda tsawon abin ba komai bane abin da sai mun karanta shi a nan saboda dalilai guda biyu dalili na farko shine yawancin abubuwan da aka faɗa irin abin nan ne da bahaushe yake cewa magori wasa kanka da kanka na biyu akwai abubuwan da da yawa ambatan nasu ma bayi da amfani saboda abu ne za ka faɗe shi anan amma waƙi'insa kuma ya nuna ba haka bane abu na biyu ko na uku na abin da aka yi a ciki waɗansu abubuwan kai tsaye ko shakka babu ƙarya ne to amma tsayawa ma a tattauna su zai iya zamowa kamar ɓata lokaci domin duk abin da yake a fili to baka da buƙatar sai ka daɗa fito da shi fili bisa ga ƙa'idar da malamai suke cewa tawdihul had min ashkalil mushkilat abin da yake a fili baka da buƙatar sai ka fito da shi fili tunda kowa ya fahimta to sai a wuce kawai To sannan abu na uku shine shi shaksiyar shehu tijjani ba ita ce abin da ahlus sunna suke magana a kanta ba ayyukan shi ne domin mu sani shi mutum koma waye shi aikinsa shi yake nuna waye shi don haka za mu fi mai da hankali akan abubuwan da aka gina ɗariƙar tijjaniya a kansu ba shaksiyar shehu tijjani ba tare da cewa su 'yan tijjaniya a wajensu da dukkan ma wani sufi mai bautar kaburbura da bautar shehunnai za ka ga shaksiyar shehunnan ta fi komai mahimmanci a wajensa duk wani abin da ake yi ƙarshe so ake a kai ga shaksiyar shehunnan ta fuska a girmama ta a kan babata a bata wasu matsayu kila na ubangiji kila na annabta ko makamancin haka to dai da waɗannan dalilai da kuma abin da muke da shi na karancin lokaci duba zuwa ga littafin yana da yawa kuma abubuwan da suke gaban sun fi wannan mahimmanci shi yasa ba dole bane wani lokaci sai mun tsawaita bayani akan wasu abubuwan to amma dai za mu yi bayani gwargwadon abin da Allah maɗaukin sarki ya sauwaƙe mana kamar yadda 'yan uwa suke gani kuma za mu tafi da abin kamar yadda muka saba da haka wa aqulu billahi asta'in shehu aliyu harazumi ya ce albabul awwalu babi na farko fi ta'arifi bihi na bayanin waye shi shehu tijjani wa bi maulidihi da haihuwar shehu tijjani wa abawaihi da iyayen shehu tijjani su biyu wa nasabihi da dangantaka shehu tijjani wa ashiratihil aqrabina ilaihi da bayanin danginsa makusanta zuwa gare shi wa nasha'atihi da tasowarsa wa bidayatihi da farawarsa wa mujahadatihi da wa mujahadatihi da ƙoƙarinsa wa akhazi dariqi rushdihi da karɓar tafarkinsa na shari'a wa hidayatihi da shiryuwarsa wa fihi thalathu fusulin a cikin wannan babi akwai fasallai guda uku alfaslul awwal fasali na farko fit ta'arifi bihi wajen bayanin waye shehu tijjani wa bi maulidihi da yadda haihuwar shehu tijjani ta kasance wa abawaihi da haihuwar da da iyayen shehu tijjani wa nasabihi da dangantaka sa wa ashirati al-aqrabina ilayhi da dangin sa makusanta zuwa gare shi to anan dalili ɗaya da nake so in ƙara wanda yake nuna wannan fasalin bayi da muhimmanci, a ka'ida ta malamai irin wannan abun wani ne yake faɗa akan ka ba kai kake faɗa ba to amma kamar yadda muka sani shehu harazumi ya ce duk wannan abin da yake faɗa shehu tijjani ne ya masa shukta ya faɗa to shi kuma mutum a al'adarsa da ɗabi'arsa da soyayya irin ta san kansa da yake da ita wanda Allah ya halicce shi da ita baya faɗa aibin kansa shi yasa zaka ga galibin malamai tarjama su wani yake yi bayan sun mutu a ce ai wane kaza wane kaza wane kaza kamar abin nan da Ibn abdul hadi yake kaga duk yana yi ne bayan mutuwar ibn Taymiyyah da shekara sha biyu ko talatin ko wani abu makamancin haka amma shi shehu tijjani kamar yadda ka'ida ta nuna shi ya yi shiftar waɗannan maganganun ya gaya wa aliyu harazumi shi kuma ya rubuta shi yasa shi shehu tijjani da kansa ya ce duk abin da harazumi ya ce muku na ce ku yadda na ce domin yadda da yi da ita da harazumi to kaga ko mutum a ɗabi'arsa la yashhadu li nafsihi wa inna ma yushhadu lahu shi ɗan adam baya yi wa kansa da kansa shaida a karɓa sai dai in wani ne ya shaida a kansa sai a karɓa da ka shahadatuhu lahu gairu makabula wa alaihi makabula amma da zai yi wa kansa shaida ta wani laifi to ana iya karɓa saboda a ɗabi'ar ɗan adam ai baya jingina wa kansa laifi baya nuna wa baya faɗar aibinsa to da haka shi yasa dole mu gane bambancin wannan abubuwan da zamu karanta a nan da kuma abubuwan da muke karanta na sauran malamai na tarihinsu da wani ya bayar wannan wani galibi bayan ya mutu sun mutu ne galibi ma ba su san shi ba bincike ya yi ilimi ya tabbatar masa amma nan kuwa ya yi kama kamar yadda na faɗa da abin da bahaushe yake cewa magoruwa sa kanka da kanka so da haka duk wanda zai ji wannan to ya kasa kunne da idan basira ya gane duk wanda yake faɗar wannan yaban da kirari fa shi mai abin ne da kansa to kaka ko kai ne duk inda kake kanka aka ce ka faɗi kanka da kanka kai waye yaban kanka za ka yi domin haka Allah maɗaukakin sarki ya ɗabi'anta ɗan adam wa ma ubari nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua idza massahu khairu manu'a to da ire-iren waɗannan to da ka dai shehu harazimi yake cewa fa aqulu billahi tawfiqu ina faɗa kuma gaman tari na ga Allah sai ya ce huwa radiyallahu anhu shi shehu tijjani Allah ya kara masa yadda in je shehu harazimi min ulama ila amilina yana daga cikin malamai masu aiki yo ai da ba za a ce ba zai ce shi ba cikin ma'aikata ba wannan haka ne amma da wani ne ya faɗa ba shi ba to ko shakka babu wannan maganar da sai ta fi kusa da daidai wal al muhtadina kuma yana daga cikin shugabanni al muhtadina masu shiryarwa wa mimman jama'a sharafal jursumati wa dini yana daga waɗanda suka tattara ɗaukakan nan ta tsatso da ta addini wa sharafal ilmi wal amali kuma yana daga cikin wanda suka samu ɗaukaka ta ilimi da aiki wal ahwalir rabbaniyati kuma yana daga cikin wanda suka samu ɗaukaka ta halaye na ubangijantaka asharifati maɗaukaka wal maqamatil aliyatil munifati kuma yana daga cikin wanda suka samu ɗaukakan nan ta matsayai maɗaukaka masu bisa sai ce wal muhimmati aliyati samawiya kuma yana daga cikin wanda suka samu ɗaukakan nan ta ƙwazo maɗaukaki wanda ya nufi sama wal akhlaqi zakiyyati rahmaniya kuma yana daga cikin wanda suka samu ɗaukaka ta ɗabi'u ta adu azzakiyyati tsarkaka arrahmaniyati na ubangiji mai rahama waɗariƙati sunniyati kuma yana da cikin wanda suka samu ɗaukaka ta tafarkin nan na sunna asaniya maɗaukaki mai haske wal ilmin ladunni kuma yana cikin wanda suka samu ilimin ladunni to anan gizon ke sa ƙasa kalmar ilimin ladunni ilimin da Allah ya ce ya ba wa annabi Khidir ko Musa Allah bai ba ba domin Musa ya je wajen Khidir ne dan neman wannan ilimin ubangiji ya ce fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma shine Musa ya ce qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushdan to shi shehu Tijjani yana da ilimin ladunni kuma shi yake faɗa Khadiru ma kansa ba shi yace yana da shi ba Allah ne yace yana da shi mm. Musa kuma bai da shi Allah ne yace bai da shi kuma yace ce ka nema to da haka muna kalubalanta duk wani batijjani ina nassi yake wanda ya tabbatar da shehu tijjani yana da ilimin ladunni wanda shi ilimin ladunnin nan ya yan uwa ba fa ilimi ne da ake karanta shi a littafi ba kamar ka ce wahayi ne Allah yake kimsawa mutum wane je kai kaza wane bar kaza irin yadda ya kimsawa annabi khadiru Karshe duk abin da khadiru ya yi sai ya ce da musa wa ma fa'altuhu an amri ba dan kaina nayi ba ma'ana sa ni aka yi zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabara wannan shine fasara abin da ka kasa hakuri a kansa hmm. kadiru ya ga katanga za ta faɗi ya yi kaza ya hau jirgin ruwa ya fasa ya ga yaro bai ci kakara ya karya ba ya kashe shi duk wannan yana cikin ilimin ladunni da Allah ya ce ya bashi atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma to shehu tijjani ma yana cikin masu shi kuma shi ya faɗa ba wai wani ne yace yana da shi ba ba nassi bane na qur'ani ko na hadisi kaga abin da na faɗa na magori ne wasa kanka da kanka sai ce wa sirrin rabbani kuma yana da sirri na ubangiji shi shehu tijjani in ji shi annafizi tami annafizi mai zarcewa a tami cikakke Mana yana da sirrin ubangiji wanda yake ratsawa ya shiga cikin abubuwa kuma cikakke wal khawariqil izami kuma shi shehu tijjani yana daga cikin bayan da suka samu rabauta da alkhawariqu abubuwa wanda suke saba wa al'ada al'izami manya-manya wal karamatil jisami kuma yana da karamomi masu girma in ji shi al jami'u shi shehu tijani kudubi ne to idan yan ɗariƙa suka ce maka kudubi, wai me suke nufi da kudubi? ya kamata su fassara mana da bakin su muji so da dama zamu ji ana cewa wani ai kudubi ne har ma akan yi jam'i a ce kudubul aqtabi shi kudubin kudubai ne an gane ko kudubul akadabi uban masana ya tsera sa'a ba a cin masa ba kamar yadda wani ya wasa su da abdul qadiri to wannan littafi na al-mu'jamus sufi kamusu na maganganun sufaye a harafin kafin da ɗa'un ya kawo kalmar kudubi bari ku ji abin da yace yace kudubun idan aka ce mutum kudubi ne huwa sahibu alad darajati fi dariqati shine wanda yake da madaukakin matsayi na kolin kola a dariqa wal shi matsayi na kutubantaka la sati zatu dariqati manya manyan malaman dariqa ma ba sa kaiwa gare shi illa bi jahadin jahidin sai da ƙoƙari matuƙar gaske wakila a wani kaulin an ce al shi ƙuɗubi? ibaratun an rajulin wahidin magana ce ake ta mutum kwaya ɗaya kwallon kwal ma'ana a ɗariƙa kuɗubi ɗaya ake samu yanzu mu ɗauka a tijaniya tunda an ce shehu tijani kuɗubi ne to ba za a sake samun wani kuɗubi ba kamar yadda a ƙadiriya idan aka ce sida abdulkadir kuɗubi ne to ana nufin banda shi babu wani kuɗubi a wannan fassarar huwa mawdi'u nazarillahi ta'ala min al'alami fi zamanin kuma shi wannan kuɗubin in yana nan a zamani ma'ana kenan sau ɗaya ake yin sa a zamani a zamanin sa babu wani sai shi to wannan kuɗubi inda shi a zamani shi Allah yake kallo yayi komai alfarmarsa Allah yake komai darajarsa Allah yake komai wayu samma ana kiransa har ila bil gausi a ce da shi gausu da haka da gausu da kuɗi duk ɗaya ne kaga yanzu ana cewa eh, shehu ibrahim gausu to da haka shi ma gausu da kuɗi wasu malaman sun ce duk abu ɗaya ne kamar yadda anan ake faɗa da haka shi ma gausi shi Allah yake kallo ya mutane komai ba dan shi ba Allah ba zai komai ba to wannan shine maudi'u nazarillahi ta'ala min al'alami fi zamani shine ma'anar gausi ko kudubi yace aidan bi itibaril tija'il malhufi ilaihi saboda me ko mutum yana cikin halin bala'i da musiba gare shi yake zuwa gare shi ake fakewa irin abin da muka gani kwanan nan wasu sun dunguma sun tafi gindin kabarin su yi a tiku ne ko wani suna kai masa ƙarar man fetur suna kai masa ƙarar kuncin zamani da wahala. to wannan akwai shi a tijjaniya wannan shine idan ka ji sun ce da shehu kudubi ko sun ce da shi gaufi to wannan aikin suke nufin da shi ake yi in an shiga musiba ka koma gare shi idza masaka zamanu yawman bi dhayhi fanadi ayati jani ya wahid asari kamar yadda mai abin nan mai aduratul kharida yace idza saka zamanu yawman bi idan zamani ya shafe ka wata rana da cututtukan sa fanadi ka kwalla kira ka ce ayati jani ya shehu tijjani ya wahidal asari ya daya ɗayan zamani Wakila a wani kaulin an ce innal qutuba shi kutubi qulika ala qalbi muhammadin da shi da annabi muhammadu zuciya ɗaya Allah ya halicce su da ita ma'ana yadda zuciyar annabi muhammadu take ka zuciyar kutubi yake to kaga shi yasa zaka ga wani daga cikin shehunnan ɗariƙar tijjaniya a nan kwana-kwanan nan ba da daɗewa ba ya ce ai su shehu ibrahim shine annabinsu saboda su a wajensu da kuɗubi da gausi da annabi muhammadu duk ɗaya ne zuciyarsu guda wanda ita zuciya ita ce mutum manzo Allah ce inna fil jasadi mudgha idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadat jasadu kulluhu zuciya ita ce mutum to da haka zuciyarsu irin ta annabi Muhammadu ne ma'ana yadda yake haka suke su kudubai da a gawa su wakila a wani kaulin an ce ala kalbi israfil alaihi salam zuciyar kudubi irin ta mala'ika israfilu ce ma'ana yadda mala'ika yake ma'asumi su ma kudubai da a gawa su haka suke ma'asumai wa yusamma aidan qutubul alami zaka ji wani lokaci an ce qutubul alam wa qutubul aqtab wani lokaci a ce qutubul aqtab wa qutubul akbar wani lokaci a ce qutubul akbar wa qutubul irshad wani lokaci a ce qutubul irshad wa qutubul madar wani lokaci a ce qutubul madari duk wannan shine dai ma'anar qutubi kamar yadda mai littafin al-mu'jam sufi Dr. Abdul Mun'im al-Hafani ya faɗa to sai mu ci gaba Shehu tijani shine qutubul jami'u kamar yadda shi ya faɗa wal gausun nafi'u kuma shine gausun nafi'u kamar yadda shi ya faɗa duk anan mun ji kuma me ma'anar gausi me ma'anar kudubi sai ce alwarithur rahmani mai gado na ubangiji mai rahama wal imamur rabbani kuma shugaba na Allah man aqama Allah fi waqtihi rahmatan man aqamahu Allah fi waqtihi rahmatan fil ibadi Allah ya tsayar da shi a zamanin sa ya zamo rahama ga bayi to kaga abin da muke faɗa kullun duk matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai kaga shehu tijjani yayi da awarsa da bakinsa yake faɗa kafin a zo a faɗa masa Allah ya ce da annabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahama ga halittu to shi ma an ce shi shehu tijjani ya faɗa ma da bakinsa cewa shi ne man aka da nassin Qur'ani to anan ma muna kalubalantar ina nassin da ya ce wa shehu tijjani rahmatan lil alamin wa barakatan wa nuran fil biladi kuma shi shehu tijjani albarka faɗa a cikin tarjamar kudubi da gausi wajen da Allah yake kallo a cikin bayansa wa sirrihi kuma shine taskar asirin Allah wa mazharu nufudhi tasrifihi kuma shine mabayyanar gudanar tasarrufi na ubangiji wa man ba'i madadihi kuma shine mabubbugar madadin ubangiji fayyadul madadi shine mai ambaliyar madadi wal imdadi da mika taimako ga bayi kasirun naf'i lil ibadi mai yawan amfanar da bayi inda hulki kimiyya khassa wai shehu tijani yana da kimiyya keɓantatta allati taqlibul a'yana wacce take canja abubuwa wato hilu nuhasan nufusi kuma take tsare tsakanin bugawar numfashi ibrizan fi aqrabi zamani wajen bayyana cikin mafi cikin kankanin lokaci fayasiru zalamuha Hanuran, takan mai da duhu take ya zama haske wa huznuha sururan takan mai da bakin cikin zukata ya zamo farin ciki wa tumitu khubsa shahawatiha kuma ita ce wacce take ɗebe daudar nan ta sha'auce sha'aucen zukata wa tulattifu kasafata kasafataha a wata nusukar wa tulattifu zilza kasafatiha kuma take tausasa kaushin nan na zukata wa tarfa'u himama kuma take ɗaga himmomi wa juma'ul hamama kuma take tattara manya-manyan abubuwa fantafa abihi jullul ibadi dan haka da yawan bayi sun amfana da shehu tijjani ko dukan bayi sun amfana da shehu tijjani fi aqbaril biladi a sassan garuruwa bi madadihin rabbani da madadin nan nasa na ubangiji wa sirri wurdihi sharifil muhammadi as-samadani da sirrin wuridin nan nasa wai na annabi Muhammadu as-samadani to kalmar samadani me ake nufi da kalmar samadani da yawa za ku ji suna cewa gausu samadani to wannan kalmar samadani din ita ma sai mu koma mu ɗauko ta daga cikin littattafai mu ga me kalmar samadani take nufi akwai littafi mai suna at-tasawuf na Jamalu Nasara Hussein juz'i na bakwai shafi na ashirin da hudu a ciki sai yake cewa as-samadu ita kalmar as-samadu azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ake nufi wal haikalu samadani haka ne an ce al haikalu samadani to ana nufin Allah qaddasa Allahu sirrahul aziz al haikalu samadani akan faɗa sufaye sukan gaya wa su sai ce abinda da ake nufi qaddasa Allahu sirrahul aziz Allah madaukakin sarki ya tsarkake sirrin sannan mabuwayi to sai ci gaba da kawa sai ce as-samadu ismun min asma'illahi husna shi kalmar as suna ne daga cikin sunayen Allah mafiya kyau sai ce warada marratan wahidatan fil qur'ani al-azim sau ɗaya kawai ma sunan yazo a qur'ani sai ce wa zalika fi suratil ikhlasi wannan kuma ya faru ne a cikin suratul ikhlas kul huwallahu ahad sai ce inda Allah yake cewa Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai ce was samadu ma'ana kalmar samadu al huwa alladhi la yahtaju ahadan shine wanda ya baya buƙatar kowa wa bidhalika falaisa hunaka min samadin yace to ku an haka ne ma'anar samadu to kenan a duk duniya ba wani as-samadu fi hadha wujudi a wannan duniya si wallahi azza wa jalla in ba Allah ba ma kana al-khalqu kulluhum jami'an fuqara'u ila Allah ta'ala domin dukkanin bayi baki ɗayan su mabukata ne zuwa ga Allah amma shi Allah bai da bukata zuwa ga kowa domin ubangiji ya ce ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah dukkan kuma bukata ne zuwa ga Allah sai ce wa ma dama Allahu ta'ala ilahan wahidan kuma matukar Allah shine abin bauta ɗaya-ɗaya. daya fa huwa samadu dan haka shine a samadu dala ma lam yakun hunaka ilahun hu domin babu wani abin bauta in ba shi ba sai ce wa laqad nu'ita hadaratu sayyidina al ghawthul al-a'zam abdul qadir al-kailani qaddasa Allahu sirruhu aziza yace to amma fa duk da haka ana sifanta babban su gausi mafi ɗaukaka abdulkadir kailani Allah ya tsarkake sirrin sa mai buwaya da alhaikalus samadani ana ce masa haikalus samadani sai ce fimanu ita bihi cikin abin da aka sifanta abdulkadir jilani da shi kamar yadda muka faɗa hawa ka aka yi masa kudubul aqdabi uban masana ka kirasa a basu cin maka ba to kuma zaka ji ana gaya masa as-samai gausus samadani da sauransu sai ce huwa malla sai ce wal haikalu samadani idan ku aka ce da mutum haikalu samadani huwa malla ya hataju ahadan min al khalqi shine wanda baya buƙatar kowa cikin bayi durran baki daya dalama kana Allah ta'ala huwa al mutakaffilu bi qada'i hawaijihi kulliha matukar wai Allah madaukakin sarki shine majibincin al'amuransa baki daya jami'an sai ce wa laqad jaa fil qur'ani al azim ma yudhakkiru bi hadha al hal al ajib ma Allah kuma wai a qur'ani mai girma abin da zai tunatar da wannan hali cewa akwai shi tare da Allah ga wasu bayi ai ya bayyana sai ce wa dhalika fi ma'radi hadisi Allah ta'ala amma kana alaihi sayyiduna Ibrahim alaihi salam wai wannan kuma ya zo ne a lokacin da Allah yake fayyace matsayin annabi Ibrahim alaihi salam min halihi ma Allah na halin annabi Ibrahim tare da Allah ta'ala maɗaukaki inda annabi Ibrahim yake cewa allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin sai ce fa sayyidina Ibrahim Allah yana ba mu labari akan annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya ce allazi khalaqani fa huwa yahdin shi ubangiji na shine wanda ya halicce ni kuma shi yake shiryar da ni an gane ko mm. kissa ta fara ne daga faɗin Allah وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني كو فجعل فإنه إلا الذي فطرني فجعلها كلمة باقية في عقبهم لعلهم يرجعون to a karshe dai har annabi ibrahim ya kai yana faɗar wannan cewa allah shine kaza allah shine kaza allah shine kaza to dan haka annabi ibrahim ya ce allah shine wanda ya halicce shi shi yake shiryar da shi shi yake ciyar da shi shi yake ba shi yake shayar da shi kuma shine wanda in ya rashin lafiya yake warkar da shi a cikin suratul shu'ara da aka yace fa sayyidina ibrahim lam yakul li hataja ila ay yajtahida kada min ajali quti yawmihi annabi ibrahim baya da buƙatar yayi wata wahala dan ya samu abinci wai saboda tunda Allah ne yake ciyar da shi yake shayar da shi da haka baya wahala a wannan fassarar tasu sai ce ma dama Allah ta'ala qad ittakhadahu khalilan tunda Allah ya rike shi ba daɗai takaffala wa takaffala bi ayyakfiyahu ana ali ijtihadi min ajali tawfiri luqmatil aishi kuma Allah ya dauke masa dawainiyar wata wahala ta yadda zai sama masa da abinci ba sai ya wahala ba wa sayyidina Ibrahim alayhi salam lam yakun li hataja tabiban mudawiyan kuma dan haka annabi Ibrahim baya buƙatar wani eh, likita da zai bashi magani ma dama Allah ta'ala qad takaffala bi an yashfiyahu tunda Allah madaukakin sarki ya ɗaukan masa ɗawainiyar zai warkar da shi iza ma huwa marida idan ya rashin lafiya wa liman la yujibuhu hadha at-ta'wili falyatadhakkar ma kanat alayhi hafidatu sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam Maryam wai ga duk wanda kuma wannan tafsirin yake bashi mamaki to ya tuna da halin kanyar annabi Ibrahim ita ce na na Maryamu min haliha ma Allah ita ma yadda ta kasance tare da Allah alam yakfiha Allahu ta'ala mashaqqata iradi ta'ami Allah ba ya daukan mata dawainiyar kawo mata abinci ba wa zalika bi an takaffala bi rizqiha min indihi ta yadda ya daukan mata dawainiyar kawo mata arziki daga gare shi ma ya sha'u abin da ya so da yace fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha zakariya har izuwa karshe to wannan tafsiri na farko dai tafsiri ne na ka babu inda zaka same shi a cikin littafin tafsirai cewa wannan ayoyin suna nufin annabawa tunda Allah ya ɗauke musu ɗawainiya ana nufin kar su yi wahala wajen neman rayuwa ko gina rayuwa ko in sun yi rashin lafiya kar su sha magani balma abin da yake a cikin hadisai da littattafan tafsiri kishiyar wannan tafsirin ne da haka cewa mutum samadani ne ana nufin baya buƙatuwa zuwa ga kowa da wannan ma'anan na farko ƙarya ne shi kansa wanda ya kawo wannan maganganun a cikin littafin sa na faɗi littafin da shafi da juz'i ya karyata kansa da kansa domin in ka ce a sama da Allah ake nufi to ko wannan suna ba za a gaya wani ba in ba Allah ba ina fatan an fahimta musamman ba a samu ba cikin magabata wanda ya amfani da wannan sunan ga ɗan adam tabbas mun san akwai sunayen Allah da ana iya gaya wasu daga cikin mutane amma wannan baya ciki baya ciki kamar sunan Allahu ai sunan Allah ne kuma ba a gaya kowa amma kamar sunan al'ala sunan Allah ne Allah da kansa ya gaya wa annabi Musa kulna la takhaf innaka antal a'la kamar sunan ar-raufur rahim bil mu'minina raufur rahim kaga Allah ya gaya wa annabi tare da ya ce thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim yana nufin kansa to haka nan as-sami'u al-basiru Allah ya ce laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kuma ya ce hal ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira to akwai sunayen Allah da ake iya gaya wa wani amma akwai wanda ba a faɗa kamar Allahu ba a faɗa kamar As-Samadu ba a faɗa sai dai a ce Abdus Samadi amma wani kawai a ce As-Samadu ko As-Samadani wannan ba daga cikin koyarwar magabata hmm. in kuma akwai shi a hadisi wani ya zo ya kalubalance ni da shi ko a maganganun magabata ba 'yan dariƙa ba su ne suka kirkiri wannan bid'ar suka jingina waɗannan sunayen Allah tsarkaka ga nan su to sannan cewa wani dan adam baya bukatuwa zuwa ga wani dan adam ai Allah ya tabbatar duk wani dan adam mabukaci ne an antumul fuqara dukkan kuma bukata ne zuwa ga Allah bukatun nan zuwa ga Allah na daga cikin ta yin riko da sababin da Allah ya ce ai riko da shi neman abinci sababi ne manzo Allah ya ce duk annabawa sun yi kiwo duk kuma kiwon nan sana'a ce hadisin ana cikin sahih al-bukhari ma min illa kana yar al-ganam ba wani annabi da aka yi a duniya face sai da yi kiwon dabbobi annabi Musa Allah ya gaya mana a Kur'ani. wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hi asai atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami sahabbai suka tambayi annabi hatta anta kai ma yi kiwon dabbobi yace hatta ana kuntu ar'aha ala qarari qad ahli makka hanni nayi kiwon dabbobi ga eh, mutanen maka suna biya na kuɗi duk matsayin da zaka ba annabi Ibrahim bai kai na annabi Muhammad ba amma annabi Muhammad ya fita ya yi wahalar sana'a yayi kasuwanci yayi kaza don neman arziki amma kace wani mutum zai zama samadani wai shi baya buƙatar sai ya sha wahala zai samu kuɗi a to wannan ya saba wa koyarwa addini wannan ba addini bane ba wannan tallata ce ma zaune ne da sunan addini kuma wannan munana wa annabawa zato ne da kuma mai da su ci ma zaune wanda kuma rayuwarsu ba haka bane to haka nan maganan magani in baka da lafiya duk da annabi ibrahim ya ce in nayi rashin lafiya Allah ke warkar da ni ba yana nufin baya shan magani ba ba yana nufin baya neman magani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ibrahim daraja a wajen Allah amma annabi yana magani yana neman magani hadisi ingantacce annabi ya ce ta dawo ibadallah ya ku bayan Allah ku nemi magani mm. fa inna Allah ma anzala da'an illa wa qad anzala lahu shifa Allah bai taba saukar da wata cuta kuskure ne a nan bayan kalmar samadani din da aka faɗa da kuma ma'anoninta da kuma abin da ya kunsa a ƙarƙashinta wanda ya saba wa addini to irin wannan su muke da hankali wajen bayanin su a cikin wannan littafi domin ta karkashin waɗannan kalmomi da waɗannan tafsirori na san zuciya aka batar da bayan Allah da yawa min gairi mujahadatin wala ta'ab ce wai shi Shehu Tijjani eh, yana da sirri madaukaki na Annabi Muhammad na wuridi na Annabi Muhammad kuma as-samadani shi samadani ne ma'ana mai samun arziki min gairi mujahadatin wala ta'abin ba tare da wani kokari ko wahala ba bi mahadi faidihi sai da tsantsar kwaranyansa wa fadlihi da falalarsa arrahmani ta ubangiji sai ce al-qudwatul humamu shi abun koyi ne babba shi shehu tijjani misbahu zamani shi fitilar zamani ne wa ainul a'yani kuma shi ne tsagwaran eh, eh, jigon tsagwarai ma'ana jigon manya-manyan abubuwa duk wani abin da yake babba ne to shine jigonsa al al'ariful kamilu masani cikakke al al-muhaqqiqul wasilu mai masanin hakika kuma mai sadar da mutane zuwa ga Allah al'alimu billahi masanin Allah annasiru li sunnati rasulillahi wai mai taimakon sunnar manzo Allah a'a anan ba a yi masa adalci ba ko da yake shi yake faɗa abin da ya fi cancanta shine a ce mai kishiyanta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba mai taimakon ta ba domin taimako shine ka yada abu ka karfafe shi ba ka zo da wani makwafinsa dan a bar shi a kama makwafin ba wannan kaga sai ya zamo zagon ƙasa amma ba ya taimako ba amma dai haka aka faɗa sai ce bus siratin nabawiyya mai sira irin ta annabi wal akhlaqil muhammadiyya mai ta'adu irin na annabi muhammadu baharut tauhid wai tekun kadaita Allah wa ma'adinu tafridi sannan ma'adani na kadaitawa Alwariful jami'u mai gado wanda ya tattaro komai almurabbin nafi'u mai tarbiya mai amfanarwa addallu ala Allah bi halihi wa maqalihi mai nusarwa zuwa ga Allah da halayensa da maganganunsa addagi lallahi bi iznihi kuma mai kira zuwa ga tafarkin Allah da izininsa bi khilalihi wa fi'alihi da ta'adunsa da ayyukansa sadarus suduri shugaban shugabanni alfayyadun nuri mai ambaliyar haske al'ayatu addahiratu ayoyi tsarkaka wal kamaramatul bahiratu sannan karamomi masu rinjaye a wata nuskar wal karamatu a wata nuskar wannan wajen da na karanta babu shi amma a nuskar da take hannuna akwai ta mai ta haƙiƙi alhujjatul Ahmadu, hujja mafi ƙarfi shihabuddini wanda ake wa laƙabi da shihabuddini sayyiduna abul abbasi ahmadu shugabanmu abul abbasi ahmadu kamar da shewa razumi ya faɗa sai ce wulida radiyallahu anhu sanata 50 wa mi'atin wa alfin an haife shi hijira tana da shekara dubu ɗaya da ɗari biyar da ɗari ɗaya da hamsin dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin aka haife shi to sannan yake cewa bi qaryati aini madi an haife shi a ƙauyen aini madi wa sha'abi biha kuma anan ya tashi fi afafin wa amanatin cikin kamewa da amana wa hibzin wa siyanatin da karewa da tsari wa da tsoron Allah wa diyanatin da addini an gane ko a wata nuskar wata taqawan wa diyanatin amma a wannan nuskar wa tuqan wa diyanatin mahfuzan bi hifdillah subhanahu abin karewa da karewar Allah mai girma da buwaya maharusan bil inayati wanda aka tsare shi da kulawa mahafufan bir riayati wanda aka kewaye shi da lura karimal akhlaqi mai manyan ta'adu wal khilali da ɗabi'u ɗayyibun ɗayyiban nafsi mai daddaɗar zuciya ko mai sarkakakkiyar zuciya wal fi'ali da ayyuka kasiral haya mai yawan kunya wal adabi da ladabi jamilal muraqabati mai kyakkyawan lura da ubangiji wa ɗalabi da nema muqbilan alal jidd wal ijtihadi to kaga nan kuma tukka da warwara nan an ce muqbilan alal jidd wal ijtihadi can kuma an ce min ghairi mujahadatin wala ta'abin nan an ce yana da ƙwazo wajen ƙoƙari da kuma dagewa can kuma an ce babu ƙoƙarin babu wahala ma'ilan ila rushidi wal infiradi ma'ilan mai karkata ila rushidi zuwa ga shirya wal infiradi da kadaituwa mutadalliban liddini mai neman addini wasu na sunanil muhtadina da tafarkin nan na shiryayyu mustagilan bil qira'ati mai shagaltuwa da karatu mu'tadan littilawati mai sabawa da tilawa hasanas samti mai kyakkyawan kawaici ɗawilas samti mai tsawon kurum ko kawai ma'ana mai tsawon shuru kasir alwaqari mai yawan nutsuwa wal haya'i da kunya hasan alkhalqi mai kyakkyawar halitta wal khuluqi da ta'ada Aliyar alhimmati mai madaukakar madaukakiyar himma mutawadi'an mai kankan da kai duk wannan shi yake faɗawa kansa mu'azzaman abin girmamawa inda alkhassati wal amma a wajen keɓantattu da kuma gama gari sai mu tsaya akan wannan gaba ana gaya mun lokaci yayi sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu mako mai zuwa sai mu dora daga inda muka tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh eh, sheikh <clears throat> muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya iya mana baki daya eh, jama'a kamar yadda muka ji karatu Uh, insha Allahu za mu doki kira kuma wasu mintoci kadan bayan haka she mu duba mu dasa aya amma jama'a kamar yadda muke di idan ka zo uh, ka zo kalubalace malami to kai hakuri ka shirya ka zo da littattafai ba da kai za a yi saban ka zo da kai za mu sauke ka amma ka zo da littafi a kyale ku ku yi shi dalla-dalla domin a samu fahimta Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya da aljanna yana min kamar Malam Muhammad akwai wata tunatarwa da mutane suka yi ta yi cewa an daina sa layi yan ɗariƙa da kuma yan izala nambobi da ake sawa gaskiya gaskiya gaskiya mun daina sawa bari mu sa eh, to me yasa mutane suna ta tambaya akan haka gaskiya gaskiya to gashi nan yau Yau wato in zai yi a dawo da shi kamar yadda yake gashi nan dan wasu suna kiran mu daga baya su ce da wani wace nan ba ake kira su ba su sani ba da ana sawa kaza kaza to da haka dai gashi nan an sa. Gaskiya ni ma na ga wannan korafi amma insha Allah eh, lokaci zuwa lokaci mun ta mun sa shi insha Allah. Jama'a muna godiya sosai Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya yi muku. Shi yau mun soma da eh, lambar yan tarika insha Allah ko kuwa yawa. lambar tarika insha Allah amma yan assalamu alaikum iko Allah ƙarin duwa ba ji na ne malamu yauwa yanzu muna jin ka danwa sunanka daga na ke kira sunana muhammad daga nan garin azari jihar bauchi to malam muhammad duniya na sauraron ka wani bangare eh bangaren ahli suna to <laughs> to shi dai sai a bari mu doki bari mu doki wancan kola ya hankuri tunda kai don ahli sunna ne bari mu sai mu doki wancan kola mu gani kai hankuri domin yan tarika za mu doki bari mu doki assalamu alaikum assalamu alaikum kola ikon Allah assalamu alaikum Kola kana kan line baka magana. Iko Allah. Kola ka kashe na'uran ka wurin don Allah. To mun soke shi. ya sauka bari mu je na gaba. Assalamu alaikum. Dawa mun dawo kanka mu ji. Yawa mana na ba wai wani magana dogon magana nake so in yi ba. Na'am sunanka daga naki kiran mu. sunan Muhammad daga garin Azari. Magananka ya koma baya ka daga muryanka. Sunana Muhammad da garin Azare jihar Bauchi. To Malam Muhammad muna jinka daga Bauchi. Na'am nan ce dama ba wani dogon magana zan yi ba kawai dama so nake kara karfafa malam gwiwa abinda ake a ci gaba da yi eh, lalle mutane suna fahimta sosai ina kuma kara ba da shawara ga malam akan ya yi haƙuri da mutane saboda mukan ga irin zage-zagen da ake ba ma jin daɗi muna da ƙara ƙarfafa malam gwiwa ya yi haƙuri ya ƙara haƙuri insha insha Allah insha Allah to um, dan muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi bari mu je kwala na gaba uh, assalamu alaikum assalamu alaikum ikon Allah Assalamu alaikum. To, gashi nan dai bari mu doki wani. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Na'am, kola sunanka daga na ke kira. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi sunanka. Amin lafiya malam Muhammad. Alhamdulillah sunanka daga na ke kira. Uh, sunana Ismail Umar. Mala Ismail Umar ko? Eh. To Mala Ismail duniya na jinka. Uh, ina muku fata da kai akar makallahu. Muna godiya. Ah, Mala Ismail ka kashe na'uranka daga wurin shi mu ji ka da kyau. Ok, dan kashe mun na'uran. Yawa akar makallahu. Iko Allah. Duniya na sauraron ka. Ah, ina kiran ku ne daga nan birnin jihar Kano. Malam baka kashe na'uran ka ba har wa yau don Allah bari mu bari mu saukar da kai mu ji da wani kuma. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam rahmatullah. Na'am dan sunan nan daga nake ke kira. Ka suna Alhaji Sa'id Bauchi daga Bauchi State Nigeria. Alhaji Sa'id duniya san ka ban tambayan ka wani bangare. <laughs> wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne Allah ya zaka alkhairi ina ina gaisawa malam Allah wani ya saka malam wanda da kai Amin, amin, amin. Ina umna masa addu'a Allah Ubangiji ya saka alkai wannan bayani da yi da kuma karatutukan da muka ji na batun maraya ibini taimiyya da batun magana kuma shi maraya shehu tijjani. Na'am. Malam Allah Ubangiji ya sa ka da alkhairi gaskiya fa bayanai fa a fili yake kuma ba sai an ce wani abu ga mutum mai hankali kuma ga mutum mai son gaskiya. Fatan Allah Ubangiji mu dai abin da za mu ce muku malaman mu na sunna Allah ya sa ka muku alkhairi. Wallahi tallahi ba mu san komai ba abin da za mu iya muku wallahi ya muku da shi wallahi shine addu'a. Malam lawan Allah ya saka maka da alƙali. Allah ya saka gama da duniya lafiya Allah ya kare ka daga makiya daga masada Allah ubangiji ya kare ka ya saka gama da duniya lafiya kurakuranka Allah ubangiji ya fi maka wallahi mun fahimci sunna mun fahimci gaskiya ga gaskiya nan kara ga mai son gaskiya Malam Muhammad kai ma wannan abubuwan da ake yi kai ma muna maka fatan a kai a ci gaba da wayar da kai mu dai mutum menene a fahimci gaskiya shi ne ba a ce kowa a goyi bayan kowa ba a'a yadda gaskiya take a jiya bai ta dauke ta. Gaskiya gaskiya. Yawwa fatan a kai ina ma malam lawan turayen barka da zuwa barka Allah wani ya saka da alkhairi. Amin amin. Amin Allah ya sa ne ya gama da duniya lafiya Allah wani ya sa ya cika da imani. da mu da shi gaba daya Allah wani ya samu gawa da duniya lafiya Allah ya maka fiye da abin da ka roka muna muna gode amin da Allah a gaya mun da malam lawan jira don ba mu taba magana ni da shi baki da baki ba amma kuma ina yawwa amma kuma ina bibiyan karatukansa sosai amma ni da shi baki da baki ba mu taba yi ba kuma wallahi ina son malam don Allah na gode sosai Allah ya kaunace ka dan zatinsa duk wannan abin da ka roƙa mana Allah ya maka fiye da namu mun gode mun gode Allah ya karfafa gwiwa Allah ya tabbatar da mu akan shiriyar ta kuma ya nisanta mu daga dukkanin bata ko son zuciya Amin mallam na gode wallahi. na ji daɗin wannan addu'a wallahi. Allah ya saka da alkhairi Allah ya samu gama duniya lafiya to mala Muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya saka da alkhairi wa hadallah wa hadallah wa hadallah to wancan layin ka gani ba ba ba su bugowa shek amma bari mu karma doko mu doki assalamu alaikum assalamu alaikum ikon Allah dan wa kana kan layi baka magana assalamu alaikum ikon gaskiya bari mu je bari mu je na gaba assalamu alaikum na'am da masu nan daga na ke kiran Musa Abdullahi daga uh, Mubi Adama Malam Musa Abdullahi daga Yobe muna jinka daga Mubi Mubi eh Mubi Adama to Malam Musa uh, uh, muna gaida kai da mutanen Adamawa muna jin Eh, ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ya wannan Allah ya karfafa muku Allah ya muku eh, albarka a ciki ya rabbi ya Allah Allah ya sa mutane su samu suna fahimta a ciki wanda suke cikin duhu ya rabbi ya Allah Allah ya bayyanar musu da haske su gani ya rabbi ina muku fatan alkhairi babu su a ciki Allah ya saka da alkhairi

ɗaya wa ah, kilo uku. Alhaji Masur, an <laughs> goma ango ma'ajiyar ah, Yau eh. Abdulbasir ya wakilci sauran guda biyun. Da Haziya Maryam da kuma Abdulrahman. To shi <laughs> Eh duk sun yi bacci yau. To ina ina ina ina mika bangajiya kuma da saɓon godiya ga malam. wani al'amari da aka ɗauka ake ta gudanarwa na alkali Allah Ubangiji ya sa ya zamanto shi ne Sula da kuma sanadiyya na samun dukkanin alkhairi na duniya da lahira. Sannan ya zamanto shi ne dillalin wanda ya asasa kuma ya ci gaba da ɗauka domin Allah yake yaɗa Allah Ubangiji ya saka masa shima da alkhairi wato abokina kenan Malam Muhammad. Allah Ubangiji ya biya ku da gidan aljanna baki ɗaya. Amin kai ma kuma mutane ko in ce yan uwanmu Allah ubangiji ya ba su ikon fahimta domin dai ina ta ƙara bayani cewa ya kamata mutane su wanke zuciyarsu su su gane cewa ana yin wannan abu ne ba wai don a ci mutuncin wani ba ko don a ɓata wani rai a'a kawai dai ana yi ne domin wanda Allah ya sa suke da kyakkyawar zuciya zuciyar su mm. take a buɗe su ji bayani na gaskiya su fahimta mm. su dawo daga hanyar bata su bi gaskiya domin a tsira mm. tare a gudu tare a tsira tare shine kawai wannan domin babu wani dan adam da ya zo duniya nan dan kawai ya bata lokacinsa gaba ra'ayin wani da yin bauta wasu abubuwa wanda bai san menene ba ga baki ɗaya mu yan adam Allah ubangiji ya halicce mu da bauta masa to wanda suka yi imani suka bi hanyar gaskiya su ne wanda suke kan daidai Su da haka idan an ga wani ya ɗari aka yi ƙoƙarin adawa da shi hanya ni ban jin akwai wani abu na cutarwa a ciki sai dai san mm. zuciya kuma na waɗansu musamman manya daga cikin wanda suka dabaibaye suka dabaibaye suka dora su akan wannan tafarki na yi musu wahalhalu da hidima to mafi akasari zaka ga ana ta kokari a fahimtar da su amma su manyan ba su so saboda suna ganin cewa idan sun gane gaskiya sun dawo kan layi <laughs> za su bar su ne su dinga wahala su wani dan benefit da suke samu da sauran abubuwa kamar za su rasa wannan abubuwa shi ko musulmi na kwarai ya dogara da Allah ne ya san shi yake mushi komai su da haka ba ruwanka ko wani ya maka kome maka bayan Allah yadda kofar Allah mai girma ce Allah kuma gwani ne wajen iya bayarwa zai iya baka duk abin da ka roƙe shi to kaga shi sanya in mutum ya gane wannan sai ya sauƙaƙa kansa ya dauki abin cikin sauƙi kuma ya buɗe zuci sai fahimci gaskiya ta Allah ubangiji ya sa uh, masu rabo su fahimta mm, kuma Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa a tashi lafiya eh, a tashi lafiya malam Muhammadu. mun gode sosai ah, mu je kula na gaba ka layin Ok, ga wani na kiran mu duba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Muhammad. Me magana? Sunana Musbahu daga nan Makkatul Mukarrama. Malam Musbahu mun saukar da kai nan ya dari ka ka kiran nan. Mun saukar. Ai mana abuwa. A'a eh, ka kira wancan lamba. Abuwa. <laughs> Wannan Ba ya abuwa. Ba ku bin ka'ida. Wannan lamba ba naku bane. Ku kira wancan. Sai malam eh, kai ka sake mu kai ka sake mu da kan ka'ida. <laughs> Sai ka dawo da mu ai. Ga lamban ku ana an ba ku naku. Me yasa kake kira wancan? sai ka sauke mu sai ka dawo da mu. To shikenan. Kai da yau zan bi maka. Da fatan dai duk kuna cikin koshin lafiya Malam Muhammad Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi da kai da babban malamin mu. da wannan karatu da ya gudanar Allah Ubangiji ya sa shi a cikin mizanin shi na hasana Amin. Allah kuma Ubangiji ya sa waɗanda ake karatun don su fahimta wanda Allah sa yake da rabon zai fahimta Ubangiji Allah kan fahimta da shi. Wanda kuma Allah bai kaddara ba zai fahimta to kuma wani al'amari ne na hannun Allah baya da za a yi amma dai mu dai wannan karatun don a fahimta ake yi don saboda rashin fahimtar yana rage mana ƙarfi mu musulmi amma in an fahimtar mun haɗa kanmu to za mu cimma gurin mu insha Allah. Insha Allah. Allah. Yana muku fatan alkhairi dama fatan alkhairi na zuwan wa malam in gaida malam in mushi bangaji a insha Allah. To ba da la na gode Allah saka da alkhairi. Barakallahu malam na gode barakallahu sai. Muna gode bari mu je kan wancan layin. Assalamu alaikum. Assalamu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am dan wasu nan ka daga nake kira. Malam Muhammad sunana Sadat Ibrahim ina magana daga Iceland. To Malam Sadat Ibrahim wani bangare? Bangaren Izala. To muna jin ka kira right number. To ina ina ina ma fatan alheri Allah Ubangiji ya sa cikin mizani. Amin amin amin amin. Ina kuma gaishe da babban malaminmu Allah Ubangiji ya riko da kafa hannayensa Allah Ubangiji ya gyara lafiya da nisan kwana. Amin amin amin. Abin da ni nake so in tsokaci na shine ina cigiyan malam kaza wa kaza tun ranar da ya zo ya ga kaman ya latsa ba ta latsu ba har yau ba mu ji shi ba eh ni shi nake so in aika sakon gayyata na gare shi da Allah ya dawo ya ci gaba da eh, tuhumomin abubuwan da ya ce zai tuhuma a kai ga karatu dai ya kan kama ana zuba shi muna buƙatan mu ji ba koma gefe zai dafa darasin shi yana ba da amsoshi ba a zo a yi shi bainar jama'a kowa ya fahimci wai rana ta bullo tafin hannu bai ya kare ta to shi dai malam Allah ubangiji ya saka da alheri Allah ya bada lada Allah ya ji kan mahaifa Allah ubangiji ya saka muku da alheri amin muna godiya salamu alaikum eh, ah, mun doki wani kira kuma nan salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah Na, Gidan hujja, gidan hujja, gidan hujja. Hujjanka, hujjanka. Hujjanka ta kwace ka ko kafanka kuma ya kwace ka. Yawwa, domin babu kame kame. Yawwa. Babu kame kame. Babu an dauke wuta. <laughs> Malam Ahmed, ai an rage ma malam aiki, sai sa ba za a kira ba. sunanka daga nage, sunanka daga Sunana Abubakar Sadiq daga New York. To mala Abubakar mu ji an rage mala aiki muna ji. An rage da Malam aiki. Malam ya doko babban aiki. Sai ya samu wani gwanin aiki wanda wanda ke kare aiki cikin sauri. Waye kenan? Malam ta malmatu. <laughs> Sai ya fito da ya fito da duk wani abin da za zo a yi jayayya kai. Sai ya taya yana fassara shi hankalin shi kwance. To yanzu wa kuma zai zo ya yi gaddama kan abin da wannan malamin ke fassarawa. Kaga sheta aka bar layin ko ka bude layin nan so dari dai ba mutum guda da zai zo kai. Don me zai zo ya yi gaddama kai, gaddaman me zai zo, ko tambayan me zai zo, wani musu zai zo ya yi kai, kaga babu. Sheta su kwantar da hankalinsu an rage ma malam aiki ne. Malam Allah saka da alheri. Allah ku gaskiya da aljanna malam a ci gaba da a ci gaba da aiki malam tamar matuna ne yana taimakawa yasa Allah ya gaskiya ne taimakon Allah ya zo sosai da shahida shahidun min ah. ahliha ah, Dan cikin gida yana yin aikin yana fito da abin fili to mu dama haka muke so da za su fito su yi irin haka sun hutar da mutane eh. amma su rinka wa mutane dungu suna cewa wai san eh. annabi ne wai hailala ce da istighfari wai shine dariƙa a'a hmm. abin da tamalmatu yake yi shine zahirin dariƙa shine yake rubuta a littafi kuma tamalmatu daga littattafai yake karanto abin da yake yi na'am shine abin da muke karanta amma mu in mun karanta sai a ce mu hamayya ce to amma gashi eh. shahidun min ahliha eh. kuma kuma malam har yanzu ba wani cikin su ɗaya da ya fito ya kalubalanci abin da malam tamal mafi ke yi babu ai ba zai yi ai ba zai yi ba in mu ne muka faɗa sai a zo a ce mu ai daman yan izala ne ai mu daman ba za mu fahimta ba ai mu daman ya za a yi mu fahimci maganganun sufaye ai sufaye suna da maganganun da ba a fahimta to shi ta malmatun shi ma bai fahimta ba ne to ne abin da muke faɗa wanda ya saba wanda ta malmatu yake aikata a yau babu abin da muke faɗa ne ya zo yake nanata kuma yake tabbatarwa a aikace. Eh. Kuma babban shehu ne ba yi sa ja da shi ba. Babban shehu ne. Eh. Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari duk wanda yake da wata mummunar ɗawiya mummunan nufi da ƙudiri a zuciyarsa kuma yake ha'inta al'umma wallahi sai Allah ya tona asirinsa. Dan Allah ya kama shi da hujja kuma dan ya kwaci bayinsa. am hasiba alladhina fi qulubihim maradun allan yukhrij Allahu adghanahum tsammanin waɗanda a cikin zukatansu akwai kudirce kudirce munana Allah ba zai Allah sarki ba zai fito da abin da ke su ba a gani walau na sha'u la arainakahum fala arabtahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl Allah ya ce in mun ga dama sai mun nuna maka su kiri da mu zo amma za ka iya gane su da kamanninsu kuma za ka gane su da karkacewar maganganunsu ma'ana faɗar abin da ya saba wa Allah ya saba wa manzan Allah ya saba wa addini na gaskiya to da wannan ma kaɗai ya isa ka gane su mutum ya faɗi magana ya sulluɓo ta ba aya ba hadisi <laughs> Allah ya runtumo zance eh. Na Malam Bakar muna godiya Allah ya saka da alkhairi mu. To eh, ya kyau Malam Muhammad na gode Allah saka da alheri Allah biya. Amin amin amin amin. To assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sheikh lamba wancan lamba ya yi shirin wadanga ke zo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Malam Muhammad. Na'am kola ka daga na ke kiran mu. Sunana Abubakar Abdullahi ina kiranka daga nan Kaduna Najeriya. Mala Bakar sai mu duba ga wani ya kira da ta layin tari ka bar mu ji. Assalamu alaikum. Alaikum assalam Malam Muhammad. Na Malam Kwala sunan ka daga nake kira. Eh, suna na Abubakar daga nan Nijar. To Mala Bakar wani bangare. Bangaren hannun suna. Iko Allah. Mala Bakar ba layin ka kenan ba. Kana jina Mala Muhammadu? <laughs> Na jinka. <laughs> abin da sa muke kira wannan lamba an ɗauka ga ita saboda ita emergency ne da ka kira ka yan eh to amma an ba yan tari ga wannan lamba shi aka ba ku naku kuma amma kuna kira wannan lamba yanzu yaya to na ji na baka minti da yake da kai sauri wani shigo ta wuri to na na gode na gode hala muhammad ya kake ya gida godiya muke ba Allah alhamdulillah ya da wani suna cikin manyan na da daɗi ya kamata ma ƙara ma shi ka samu shugaban. Minti da ma mana albarbari a turan wasani. <laughs>

na gode sosai da zaka dawo kaira ya ci kokari mutane na mutane na fahimta sosai kuna kokari Allah ya sa dace Allah ya karba ba abin da za mu ba abin da Allah mata Allah godiya malamai da ke koya mana hanyar jiya Allah da Allah Allah muna jin daɗi ka hawa kan jar ahalin sallah. Muna godiya, muna godiya Allah ya da alkhairi. bari mu koma back to wannan lamba assalamu alaikum wa alaikum assalam malam muhammad barkan ku da aiki barkan ku da himma sunana abubakar abdullahi ina kiran ku da kanan kaduna najeriya to malam abubakar muna jin ka cikin minti daya Alhamdulillah da farko ina muku fatan alheri ina muku ina muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi da ke da babban malamin mu Sheikh Malam Abubakar Trayan. Na malam. Allah ya sa aljanna mu koma. Amin. Amin. Allah wato Malam Ahmad wannan layin in za ka kyale shi MT daga nan har yanzu ai dama da farko ne suke ganin kamar abin da eh, da si. To kaga yanzu gashi ba wai malam ta barbanci ne kawai yake ballo musu aiki ba. Hatta 'ya'yan sheshin su ma na Senegal yana suna ballo musu guda biyun nan kwanan nan aka nuno su ga su a cikin maza an kewaye su dubannai mata da me suna ta suna ta wannan abubuwan to kaga su ma sun yi yayan sheshin na sun yi to kuma wane ne zai rage sannan aka nuna still da yar gidan sheshin nasu shi ma har tana cewa wai a wani ta je wani guri wai an tattare su an tattare su wai bata san san da ma wai jalanta ya balle bata kama kiran wai wai shayi ya sheshi ya sheshi to ka gani duk irin ta wai shayi ba Allah ba ya sheshi take kira ya sheshi ya take kira to kaga menene kuma aiki ya rage wa Aisha Malo ai yanzu faɗa abun nasu ya dawo cikin gida ne duk abun da suke faɗowa mm. daga cikin gidansu ne in ka ji an karanta haka yake kuma yanzu gashi masu bauta kaburra to duba a gani na girima yake kowane ne shi na gurin nan dubai da sun je suna kekewa shi to saboda haka mu yanzu aiki duk ya rage wa malaman mu. wallahi sai dai su faɗa kawai saboda dai ƙarin bayani tun farko shi yasa ba sa so a karanta wannan littafi to kaga yanzu ana karanta littafin sai kuma a bi shi da aikace gashi na a aikace yanzu za ga suna nuna shi a aikace to in sun ce wa'insu eh, wanda suke yawo a cikin gari ba daidai suke ba to su kuma wayannan manyan da suke yi kofa su kuma yana su yake saboda haka wannan abubuwan gaskiya ce Allah ya fito da ita wanda Allah zai sa ya gane Allah ya fahimtar da shi gaskiya ya tsaya ya buɗe har kejin shi da tsakanin shi da Allah domin fa su manna malamai namu ba suna karanta littattafan nan nasu don wani cin mutunci da wallahi don a kubutar da waɗanda ba su gane ba ne domin akwai masu bi a duhu wanda su ban san menene ba kawai da an ce maka ai halala ne da salatu annabi to kaga kai zaka yi takwada yin wannan da san annabi to amma in aka yi tafiya ta yi tafiya kamar yadda malaman nan namu suke karantowa to kaga tafiyar fa a karkace take kuma tafiyar nan ba za ta kai gugu mai kyau ba saboda haka ya Allah muna addu'a duk wanda Allah ya sa zai shiru ya gane ya cire hasara da kyashi da bakin ciki da kuma wasu abubuwan da suke ganin su ana tattara musu a lokacin da ake irin wayannan abubuwan suna karuwa da maridansu in Allah ya sa za su gane maridan su sai su gane maimakon ka je ka ba shi gara ka je ka ba iyalinka su je su ne hakkinka a kansu ba wai ka je ka tara wa mai karfi karfi ba shai yana da miliyan goma kai kana da dubu biyar ka je ka cire dubu hudu ka bashi to me aka yi kenan saboda haka muna addu'a ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya ta su kuma wayannan masu koman da zage-zage Allah ya shirya su mu abin da zamu dinga yi musu kenan Allah ya shirya su domin mu muna dinga shigowa ne suna magana domin in shigo wasu suna magana suna fitowa da wasu abubuwan ne to kaga yanzu duk an harana su duk daga manyan nasu yan manya-manyan nasa yan ƙananan duk an riga an hana su malama mu da har aboki na ina ga duk an hana shi zuwa yanzu to muna fatan alheri da ya gare su Allah ya sa a gama lafiya a tashi lafiya muna godiya Allah ya saka da alheri bari mu doki eh, wani kwala kuma ciki ko su Allah assalamu alaikum ikon Allah assalamu alaikum wa alaikum salam na'am kwala sunan ka malam Muhammad barka da wuni sunana alhassan na karan daga togo mara alhassan daga togo wani bangare bangaren ali sunna wal jama'a minti da yanka ya soma muna ji a ni na shigo ne inda eh, jingina ma malam ne da aiki da alkhairin da malam ke muna Allah ya saka mai da alkhairi muna jin daɗin usulubin malam usulubin malam muna jin daɗin usulubin malam gaskiya Allah ya saka mai da alkhairi Allah ja mana kwanan ma Malam Muhammad Allah ya kare ta muna godiya sai Allah ya saka da alkhairi bari mu ji kwala kuma na gaba insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am kwala sunan ka daga nake kira sunana Ibrahim Hussaini daga nan Yola Jimeta Adamawa State wani bangare ahalis sunna wal jama'a jikokin gumi Allah ya kiyaye ka da mutane yola muna jin ka Malam Muhammad ina maka fata alkhairi kada abu malamin mu malam Lawal Allah ya saka alkhairi amin Malam muna maka barka da dawowa daga Abuja Ubangiji Allah sanya alkhairi Amin amin Allah Allah ya bada lada malam Allah ya biya da aljanna Amin wallahi malam abin da saka ba za su iya kira ba saboda an kai su bango malam Muhammad duk abin da suke yi sun ga sabanin abin da suke zuwa da shi su ce ƙarya ne ga ƙayyana wani ƙari ƙari ana wani gyaran larabci ana wani karatu yanzu ga shi wa za a gyara ma larabci yanzu ta malamata ne za a gyara ma larabci ko yi kaga ba magana gyaran larabci dan ga asalin masu abun masu gidan da kansu suna bayyana abun to kai waye za ka yi magana larabci waye za ka yi nama hankali babu to shi yasa ba za su kira ba malam Muhammad dama addinin addinin su daban namu daban ubangiji Allah ya shirye mu gabaki daya Allah ya ƙara gane da mu gaskiya ba mu ikon binta sannan kuma ya ƙara nuna mu da ƙarya da mu guje muta malam ubangiji Allah ya saka alkhairi Allah ya saka alkhairi Allah ya biya da aljanna mun gode mun gode sosai masha Allah don Allah ya saka da alkhairi bari mu doki wani kwala kuma assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu to kwala sunan ka daga na ke suna na dahiru muhammad inuwa daga jihar adamawa mubi local government to malam tahiru wani bangare Allah bangaren ahli sunna wal jama'a to muna jin ka Um, ina maka fatan alkhairi ina gaishe da ‘yan uwana musulmi ina ma shehinmu malaminmu fatan alkhairi. Na gode sosai da za ka khairan. Masha Allah, barakallahu fi. Ah, Malam Muhammad, Masha Allah. Malam Muhammad lokacin kira na bai yi ba amma Allah ya yi ka motsa ni ka sa ni sanda na hau a yanzu. Saboda na tara basu sukan satin da ban saurari karatu ba ina biya da hankali hankali. Amma gara in kira idan ya kama kuma Allah da zan sake yin dawo da kai zan fara yau Malam Muhammad. Ba ah, Malam Muhammad wani ya kira ta ɓangaren ɗariƙa ka ce mishi kan cewa za ka sauke shi sannan kuma kana complain ba a kira ta layin 'yan ɗariƙa. To Malam Muhammad akwai abun da ina ga kaɗan manta. Akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ce mana <clears throat> idan Allah ya halicci bawa Allah zai sa mala'ika ya rubuta a littafinsa. Abun da zai samu a duniya da abun da zai gaba ɗaya a ƙarshe za a rubuta shi. ko shi dan wuta ne ko shi dan aljanna to ma'ana dai hadisi yana nuna mana za a samu mutum a farko yana aikin yan aljanna a ƙarshe kuma littafin shi an riga da an sa kaddaransa zai fada ya zamanto dan wuta ne wani kuma a farko yana aikata abin da ba shi da kyau a ƙarshe Allah ya kaddara masa zai zama ɗan aljanna to abin da ya sa na kawo maganan nan shine da Allah wani yana ɗariƙa yanzu ya tuba ya zama ahali sunna kuma numban da yake da shi nasu ne na 'yan ɗarika. Kaga muna farin ciki idan ya kira idan yake shi ahali sunna ne. Alhamdulillahi, to da Allah wani kuma wani ya zo ya ɗan muhujjoji da ya bayar a cikin alkur'ani da hadisi ya gane ɗarikan nan fa hanya ne yanzu ya bar sunna ya koma can wanda ba fata muke ba kuma Allah ya daina wuya haka. To kaga Malam Muhammad sai ka bar shi ya dan shagaye ya dan wala amma an kace mutum a hali sunna ne baya nunawa har karshen shi ya mutu a sunna fatan mu da Allah sa mutu a sunna sannan na sake na ji daɗi na biyu akwai wanda kullum idan ya kira zai ce shi jikan gumi ne shi kuma baka masa tambaya da zaran ya ce shi jikan gumi ne sai ka bar shi to ga wani shegen jika ai ya ce shi jikan annabi ne amma ya zo da abun da ya saba ma annabi kaga ba wai kakanka ake dubawa ka ne saboda haka idan sun kira ko ahali sunna ne ya ce ma ko shi jikan ibnu taymiya ne sai ka tambaye shi shi ahali suna ne ko kuma dan ɗarika ne ba wai ka kira kakanka ba ne don ga shegen jika nan ya kirkiro salatinsa ya kirkiro falalansa har ma ana bashi cewa shi Allah ne kaga shege ne abu na uku kuma malam Muhammad kuna ta cewa fa mutanen nan sun daina bin program mutanen nan ba sa kira to ni inda na fahimci yan ɗarika gida uku aka rabu. Akwai wanda yanzu ana program na live na tabbatar suna gani kuma suna bi. Sannan na biyu akwai gingima gingiman da idan an gama program za a je a sa musu su ma za su gani na biyu. Akwai wa'yanda kuma bibiyan karatu suke yi tun daga farko har ƙarshe su je su duba ina ne aka yi kuskure sai su fito su fara ɗan bayani. Yanzu haka da malam zai ɗan canja wani wasali ko wani abu wallahi mutanen nan suna nan kuma har su mutu har a gama program nan na maka alkawari ba za su iya daina kallo ba Allah ne ya matse su dolen su ne ku daina ma zargin cewa ba sa kallo ni na tabbatar suna kallo kuma suna bi batun ba sa bi bai taso ba bari a samu wani ɗan shubuha ya fito ya ce malam ya yi kuskure kuri kaza ko ya yi wani abubuwa a nan ne za ku kalle su suna nan suna nan hayaƙi ne bai dan fito da su ba suna nan kawai ni yanzu lokacin kira na malam Muhammad da yi ba bari in jira wani dan bidiya ya dan sako shi buhansa in fara aman abun da na tara a baya <clears throat> ina muku fatan alkhairi a tashi lafiya Allah ya tabbatar da mu akan sunna na Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah samu mutu a mabiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ina muku fatan alkhairi assalamu alaikum Wa yayi jawabai Malam Muhammad sai dai akwai inda ya kuskure inda ya zagi ya ce shege bai bai kamata ba ba daga cikin ladabi na sunna baka buƙatar sai ka zagi kowa hujjar ka ita ce zake ta kwace ka ba ma karfafar zage-zage ko da yaushe muna karfafa mutane su zama suna magana da hujjoji da dalilai da haka yan uwan mu suna da Allah a kiyaye Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da mu akan daidai. Amin. Malam eh, yana kan lai. Malam Taru ka janye wurin Assalamu alaikum. Alaikum assalam. To fari astagfirullah wa tubu ka Allah na tuba wallahi ina jira dama idan malam ya gama magana zan sake in kira wannan kalman da na faɗa na tuba ma Allah kuma na yi nadaman shi Allah ya ni kuma na janye wannan kalma Allah ya fe ni in Allah da kuma ba zan sake maimaita irin wannan kalma ba ai haƙuri. muna godiya sosai. Na kuma da tunatarwa malam wannan ya ƙara min imani akan koyi da sunna baka makance saboda ina bin karantarwan sunna baka tunatar da ni wannan jazakallahu khairan na gode malam Allah ya saka da alkhairi. muje kwala na gaba assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi Malam Muhammad. Na'am kola sunan ka daga na ke kiran. Abokin ka ne dai na Abdul Basir. Ah mun saukar da kai bar wani su su shigo. <laughs> Da shi wala ba wani inda akwai gola tsin da yawa da ba sai in hakuran koma. Eh, da shi kenan. to shi kenan ai mama da yawa ne wata tambaya ce zama malam ban sani ba kuma malam ya samu bayani akan wannan Yawa wai malam na ce banda sunayen sahabai da muke samu a hadisai da suke zuwa daban-daban wannan ya rawaito wannan ya rawaito zuwa wannan malam dama akwai kuma sunayen alzanu su ma wanda suke sahabai na manzo Allah akwai littafi da aka keɓanta ne aka lissafa su a ciki wanda ya kamata a ce mu ma mun sani kuma sunan ya amfani mu ko dai malam babu wani suna wanda babu wani littafi da na sani wanda aka keɓanci eh. sunan sahabbai na aljanu aka ce wai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama tabbas qur'ani ya tabbatar da cewa wasu daga cikin aljanu sun zo sun ji karatun annabi kuma sun yi imani da shi wa is sarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim to haka nan a cikin suratul jinni قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا ajaban Yahadi, يهدي إلى الرشد فآمنا به هر إزوا قرشي da haka ya tabbata wasu daga cikin aljanu sun yi imani da annabi sun ji karatunsa shi bai ma sani ba Allah ne ya sanar da shi saboda su alamul gaibi ne ma'ana duniyar su duniya ce wacce dan adam baya ganin ta. bisa ga ka'idar oh. inna yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum Allah ya ce da shi shedan da danginsa suna ganin ku ku ba ku ganin su to shi yasa shi kansa annabi bai sani ba bai gansu ba sai da Allah ya sanar da shi to amma ban taba jin wani malami na tafsiri wanda ya zo fassara waɗannan ayoyin ya ce gawa na gawa na gawa ne daga cikin aljanu wanda suka yi imani da annabi ba an dai faɗa a dunkula akwai wanda suka yi imani da shi to amma sau da dama zaka ga 'yan dariƙa suna ƙoƙarin su faɗi cewa su shehunan su suna da sahabbai ma aljanu kuma su hau faɗa sunayensu wannan gaskiya wallahu ta'ala alamu ni ban san shi ba addini mm, gaskiya ne malam daman dalilin abin da ya ne wannan tambaya shine <clears throat> saboda akwai wannan bijimin malami ah, a sheikh ah, albayan almukaddam kuma usman malam kusba da girgi na je kan lissafo su to duk da dai wanda ya fara lissafowa su sabon shehu tijjani ni kuma da alaka da shi alhamdulillah to amma kuma sai na ji ya zo da wani bashin su ko wani sai ce sahabban manzan Allah ni kuma aljanu to shi san ya race to wannan aya kamar tunda ka san mu malam da abin da aka ce na manzan Allah ya kamata a ce wato idan ka kalli sharadin sarki ne ka karanta ka gani low kamar na taƙi mala ya ɗan yanke ba mu je assalamu alaikum mala ya samu matsalar network ah, sai ya mu duba ko mu ya mu kawo mala ku ya kuri. Ah, jama'a ku yi hakuri mu kawo malam. Ikon Allah. Za mu dawo da malam insha Allah. To, kola. Kola. Na'am, ku yi hankuri. Ikon Allah. Uh, Kwallon muna kokarin dawo da malam shi sa kai hakuri. Na'am, kwallon kana wurin. Assalamu alaikum. Muna kokar da malam. Oh, okay. Uh, wancan kwallo kana wurin? Kwallo. Eh. Yawwa. Ina wajen. Kana ji na? Eh? Ina jin malam Muhammadu. Yawwa, muna kokarin dawo da malam shi sa sai ba matsala malam Muhammadu in kun kare sai insha Allah yawa malam Muhammad na dawo kana ji na yawa ka dawo shek e eh, ma eh, kola na ɗazu ya yi magana akan samuwar sahabbai a cikin aljanu to shi samuwar sahabbai a cikin aljanu ba mustahili ba ne zai yi a samu an ma samu kamar yadda ayoyi guda biyu kamar yadda na karanto mana cikin mabambantan surori suka tabbatar da haka. To amma wani ya zo ya rubuta tarihi ya ce wani sahabi ne aljani, to wannan shi kuma yana da wahalar yiwuwa. Domin shi sharaɗin sahabi shi ne wanda ya yi imani da annabi kuma ya gamu da annabin kuma ya mutu akan musulunci to ka shar'i na ukun shine abin da zai maka wahalar ka san na aljanu ko da a ce qur'ani ya nuna aljanu sun gamu da annabi kuma sun yi imani da shi to amma mutuwarsu akan hakan shine abin da Dan adam ba zai iya tabbatarwa ba tunda bayi da ilimi game da wannan in dai shi annabin gamuwar da suka yi da shi ma da imanin da suka yi da shi din bai sani ba duk da ana yi masa wahayi sai da aka gaya masa yanzu kuma wahayi ya ƙare kuma annabin baya nan to cewa shi wannan aljannin da ya imani da annabin ya mutu akan musulunci to wannan kaga abu ne wanda dole sai ta hanyar wahayi za a san shi saboda me saboda idan ko da sun yi imani da annabi kuma sun gamu da shi in ba su mutu akan musulunci ba to ba sunan su sahabbai ba domin kamar yadda muka sani 'yan adam ma a ridda da yawa ma sahabbai wasu sun yi ridda don haka daga nan suka zama ba sahabbai ba tunda sun bar musulunci kuma musamman waɗanda suka mutu akan haka ba su dawo ba mun san yadda na abubakar ya yaƙi masu ridda bayan annabi ya bar duniya wanda wasunsu a nan aka kakkashe su ba su dawo ba kaga wannan yasa ba za a irga su cikin sahabbai ba domin sahabbantaka sharaɗinta uku ne ka yi imani da annabi ka gamu da shi kuma ka mutu akan musuluncin To kaga yanzu wanda ya zo yana rubuta maka sunayen aljanu yana cewa sahabbai ne. Kaga ya nuna cewa shi ya san sun mutu akan musuluncin kenan. In kwa bai sani ba, to kaga ya yi ƙarya. To kaga ya zarta kuma da cewa su ɗin sahabbai ne abu ne wanda yake kaga ba ba za a gasgata shi ba. Saboda alam ne na gaibu. Duniya ce wacce ba kowa ne ya santa ba sai in Allah ne ya tsinka yadda annabinsa ta hanyar wahayi kamar yadda Qur'ani ya nuna mana annabin shi kansa sai da aka gaya masa cewa sun zo sun ji karatunsa kuma sun yi imani to amma shin sun mutu akan haka ko kuma sun yi ridda ko suwaye suka mutu akan hakan ko suwaye suka yi riddan kuma wanda suka mutu akan hakan ta aka yi aka san sun mutu akan hakan kaga wannan duk abu ne wanda na tambayoyi dole kai wa mutum su dan a tabbatar da ilimi dan kuma kada ka zo ka faɗa wa Allah abin da ba haka ba Allah ya sa mu dace Na'am Sheikh ah, mun doki wasu Assalamu alaikum Alaikum salam Na'am malam muna jinka Eh, yawa ya kudi malama da abubakar ne ya dawo daga kaduna na ce ya kudi wa magana ɗaya ne na ce a kamar da farko malla ya ce zama na ashirin to kuma askirim na ga an sa na sha tara to ka san sabida eh, wai bahaushe ya kuskure na ni na kuskure na to alhamdulillah ka san wai bahaushe ya ce wai wai maci maci in ka bai ganin ramarka dan wannan abin ma ya zama abu to shi yasa alhamdulillah Allah a tashi lafiya to shikenan zan gyara jama'a ku hakurin gyara Eh, son sanda kokari malam abubakar allah ya saka da alkhairi ah, jama'a ku barin gyara shi mu doki kolas kadan mu a ya yawa gashi nan yawa Allah Abubakar muna godiya Allah ya saka da alkhairi. Yawwa na gyara. Um, assalamu alaikum. Wa alaikum salam Malam Muhammad. Na'am, da wa sunan daga na ke kiran mu. Sunana Haruna Abubakar ina kira daga Niger State. To Malam Haruna muna jin ka kaita Daga farko dai Malam Muhammad ina fata alkhairi. Muna godiya Allah ya saka. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a mizani. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. ina malam babban malamin malam da mutrayon fata alheri Allah subhanahu wataala ya ta'ala da jazakallahu khairan eh malam Muhammadu ni abinda nake so in faɗa nan shine a duk duniyar ɗarika malam Muhammadu ni mutu uku nake nake nake nake nake nake ganin girman su kuma nake ganin kuma cewa su malamai ne nake nake nake ganin su cewa su malamai ne a duniyar ɗarika waɗannan malama da guda uku malama Muhammad da nake girmama su ne Anisi filayen kana jin sa Kamal Matu da Sheikh Dan Anti saboda su suka fito suka nuna dariƙa a fili suka karanta kuma suka sa abin a aikace yawwa so su ba su taƙiya sun fito sun nuna ilimi a fili kuma suna aiki da ilimin da suka da suka suka samu me amfani ilimi malam Muhammad ba aiki da ilimi ba ah. idan kana da ilimi ba ka aiki da shi me amfanin sa babu yawa waɗannan malam Muhammad a duniyar da riga babu malamai irin su malam Muhammad Anisi da eh, anti da Kamal Matu attaga zuti Malam Muhammadu akwai wani lokaci da aka taɓa bude mana anti ido aka ce aka yi azum da su ya ce a zo a yi jiha musu tahaddi har yanzu babu da a shi wannan tahaddi eh. aka samu wani daga wani lokaci wani daga daga jos ana ce mai abin nan eh, under 17 malama bayan da ka kallon wannan mukabalar ta da under 17 da dan anti in ka ga da dan anti yawa sau kura da shi malama wanda zaka sha mamaki iko Allah bayan ƙara wannan mukabalar daga baya suka zo suka dame shi yace to ya ji musu tahaddi gaba ɗayan su tun daga na farko fata shi dan dari yan ka ya ce musu da rika katta ta kafu a kan abin nan a kan a kan a kan a kan a kan a kan a kan abin nan eh, ya ke ce masa a kan a kan a kan ya ke ce masa abin nan cewa kuwa Allah ne eh, abin nan ya ke ce me suke kiransa mm, ya ji musu haji ba wa da yace yace yace yace kuwa dan hakika yace gaba da ita dariƙa kanta akan hakika aka kafa ta kuma yana akwai wanda yana akwai wanda zai iya kare wannan ya zuwa har gobe har yau da wanda zai tunan babu wanda zai kare wannan maganar malam Muhammad shi ma shi ma ni shi suka so su bude masa ido hidan wannan manzon su su ko da suka fito ya dai kwana biyu ya yi shiru daga baya zaka dawa ya gane ko abinci yake nema shi ma zo ci gaba da neman abincinsa eh shi ma ta malamatu ta gadi yadda ta kaya malamin hawan yadda abin da ake cike yanzu ba mu iya tunkarar sa saboda shi babba ne a cikin harkar idan ka kare ta shi ka fito daga dalila ko ba za ka dawo ba eh. Sannan kuma masu cewa kuma wai ba a kira ka za ka zama malama ko kire ba za ka kira ba to in ka kira me za ka ce. Allah ya Allah ya ko kai ne ko kai ne ko kai ne ba za ka kira ba ko ma waye ba zai kira ba don ka kira ka ce me ka ce ka ce abin da ka faɗa ba haka bane. Ga hina suna fa. To dan muna godiya bari mu je na gaba insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala Muhammad. Na'am kola sunanka daga nake kiran. Kana magana da Usman Jibrin Abba Maiduguri, Najeriya. Mala Usman Jibril daga Maiduguri, muna jinka. To bayan sallama ta addinin Musulunci ina muku fatan alheri da kai da Malam Lawan Tirayon. Allah kuma ya albarkaci wannan gidan TV. Ya kare shi da kariyarsa ya rabu alalami. Wato nan ne karawa malam. Yawwa, ina ma malam jinjina. Hmm. Don tun lokacin da ya faro wannan karatuttukan akwai kalubale iri-iri. Malam bai kula da su ba ya ci gaba dai. Da ma wani malami a garinmu nan har ya rantse cewa ya rantse da Allah. Ba kai saka karanta ƙududuriya ba, bari har ka zo ka karanta jawahirin ma'ani saboda barnan da yake cikin sai yau gashi nan Allah ya kawo mu matsayin da a cikinsu Allah ya fitar da bujimin malami, kingimemin malami. Eh, ya zo yana tabbatar da abin da kake karantawa a aikace kagan sun ce anisi yaro ne sun zo sun ce wannan wa yake da suna ne dan anti shi ma bai kai ba to dai ga wani gingime mai sufi ba ya sa ce kai shi wannan sun ce kudubi ne mamu ba za mu yi musu ba to don Allah yadda suke ma malam gyara a karatunsa su ce nan ba haka ba ne can haka ne wasali sama ne wasali ƙasa ne wane ne digo kaza To, don girman Allah abin da Malam Tamalmatu yake faɗa a aikace, in ba haka ba ne a cikin littattafansu baki ɗaya kaffatar littattafansu, don Allah sadauki ya fito ya yi gyara in dai don Allah yake yi. In kuma abin da yake yi daman a Malam hassada ne, sabida kawai ya nuna ya ɗauki hankalin mabiya wanda ake so a fahimtar da su, su gane gaskiya a gudu tare a tsira tare. in har a haka yake to ya fito ya shaida mu al'umma cewa abin da yake wa malam fa wani abu ne wanda yake masa na cin dunduniyarsa na nuna cewa malam duk abin da yake faɗa gaskiya ne ya zo ya ɓoye ta don haka yana neman gafaran malam malam ya yafe mishi a zo a tafi daidai tun da gashi nan shehin su ya zo ya bayyana gaskiyan al'amari in kuma ya tsaya haka to gaskiya mu a fahimtar da muke cewa addinin abunan ɗariƙa wani addini ne daban wanda ya zo ya saba ma addinin da annabi ya zo mana da shi wanda dama mu wannan fahimtar muka musu a kanta saboda komi annabi ya kawo sai sun canja shi sai sun kawo kishiyar shi kuma sai sun nuna nasu shi yake gaba da na annabi kuma mun ji a bakinsu a aikace kuma littattafansu ma yana nan har yanzu to haka shehin da yake garinmu shi ma ya fito dama ai su ne wanda suka dan fito suna ta yar wata barambara su ba to yanzu ga babban gingime mai ya fito ba ba karamin malami bane sun sani ko ba su karyata shi ba sufi ne su fito su masa gyara in kuma daidai yake to su ce malam ya faɗi gaskiya abin da malam ya faɗa a littafin mu gaskiya ne don haka malam lawan ya yafe mana mun yi laifi kuma yanzu ga asirinmu ya tonu don haka mun bar wannan tafiyar kamar yadda mu ahli sunna a kullum abin da yake tsakanin mu da su Allah ya fahimtar da su su zo mu tafi daidai ba ma nufin su da wani mugun abu shi yasa kowane malami ya taso ba zai musu sharri ba in ba ya karanta littafin su ba zai faɗe shi ba ko ya ji sai ya ji ya duba haka ɗalibin ilimi ko ya ji an faɗa sai ya ji ya duba ya tabbatar saboda in an tambaye shi yana da hujja to yanzu dai gashi nan dai rana ta fito tafin hannu baya iya kare ta kuma kaɗan suka gani don wallahi sun dinga fitowa kenan Allah ya dinga tunzuro su yana zaburar da su inda ka san sun sha ya kaza ga suna suna fitowa suna tona kawunan su asiri mun gode ma Allah ubangiji Allah ya kare mana malaman sunna ga baki ɗayan su kafatan nasu da nasu Allah ya saka da alheri daga Usman bin Abba Maiduguri Nigeria Allah ya saka mana alheri malam mudakala kayyima insha Allah barakallah Na muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi. Uh, jama'a ku hakuri mu doki kaman biyu nan, mu doki kuma biyu nan shi mu duba mu da saya ku hakuri. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na me magana? Suna na Hafiz Marafa daga Bauchi. To Mala, Hafiz daga Bauchi muna gaida kai. Mm, Malam Muhammad ina miko gaisuwa to. Ina daga ɓangaren waɗanda 'yan tijjaniya suke ce ma munkiri so ni munkiri ne to <laughs> ina gaisuwa ma akarama kallahu wato malam akwai cikin karatun da ka yi yau malam lawal karatun da ya yi yau akwai wani kalmar da ya yi ta asamadani hmm. lura da cewa shi shehu tijjani a samadani ne bi ma'ana ya wadatu da komi bai da bukata ga irin ba zai wani wani abu subhanallah ah, ah, yawa sai dai ya zauna irin ba zai yi wani takamammen da ah, sai sana'a ko wani abu da abubuwa za su ringa shigo shi ba sai shi ya wadatu to wannan abu in ka zo ka haɗa shi da abin da ke faruwa a practice na yanzu ni a sani na na wasu sani zan yi magana wallahi na san malaman eh, tijjaniya shehunai da yawa kafin nan akwai wani wannan malamin da ya fito yanzu mai tamalmatu mm. sai ba zan ce Allah ya saka mishi da alkhairi ba sai dai zan ce muna mishi mutuƙar godiya don duk abubuwan da akwai abubuwa da yawa waɗanda malam ka faɗe su can baya waɗanda an ta sun ta kira suna suna musu akai to yanzu da Allah ya fito mana da shi gashi ya sauƙaƙe abubuwan kaji su shiru babu babu mai magana so akwai wani abu da na taɓa ji ya faɗi yake cewa wai in kana da wata buƙata a wurin Allah subhanahu wata'ala to sai ka samu hadiya hadiya mai nauyi ko kuɗi haka sai ka je ka samu sharifi sai ka ba shi wannan hadiya sai ka yi tawassuli ka ce don girman wannan hadiya da ka ba ne Allah ya ma abu kaza to Allah zai yi maka wannan abu So ni sai ne kokarin comparing wannan asamadani din da ka faɗi sai na ji kamar ya zama kamar ya zama wata halayya daga nan suka samu mafi yawancin 'yan Tanzania daga nan suka samu wannan halayyar ta za ka ga akwai shehu ne wa'inda na sani 'yan Tanzania wa'inda wallahi malam na san ba sa aikin fari ba sa na baki kullum suna zaune guri ta amma in ka ga irin bushasha da suke yi da abubuwa na kuɗi da kadarorin da suka mallaka wallahi malam ba ba ba a ma magana wallahi mu malaman mu na ahli sunna zaka ga duk girman malamin mu zaka samu akwai ah, sana'a wadda yake yi wadda in an zo yau an yi karatu gobe kuma da safe zaka ga malam ya tafi wurin eh, neman kuɗi yana cewa karatu ba ba dawa ne ko ya ne ban sanya ka hausa yake ba mm, da'awa ba dawa sai da dawa in ba dawa sai a shiga dawa <laughs> na gode sosai a karama kalla to wallahi gaskiya wannan a samadanin gaskiya ya ɗauki hankali na sosai kuma in aka yi comparing za a ga cewa wasu daga cikinsu za su gano cewa wallahi malam zaka ga in shehi yana da miliyan ɗari misali kai da kake da eh, ɗari dubu dubu biyar za ka kana ƙoƙarin ka ɗauki dubu ukunka ko dubu uku da ɗari biyar ɗinka ka je ka ƙara kaiwa a wurin shadiya to duk wannan abin shi ke sa za ka ga 'yan tijjaniya mafi yawancinsu malaman shi ma zaune ne zaune kawai suke saboda wannan kalmar da ka faɗi ta asamadani gaskiya ta ɗauki hankali na sosai Allah Ubangiji muna matuƙan godiya da Allah ya fito muna da malam mai kamal matu kuma wallahi malam kaga har yanzu akwai wani mai ni abin da ma shi bani mamaki malam da ka ji su shiru har yanzu babu mutum ko guda wanda ya taɓa fitowa yake cewa ai malam mai ta mulmatu eh, irin abubuwan da ya faɗi ai ba haka suke ba ba a taɓa musanta mishi ba dalili saboda an san babban shehi ne a cikin abun nan ɗin amma yau da a ce wani ne ya fito yake ko daga bangaren izala ko daga ɓangaren shi'a ko daga ɓangaren kadiriya a ce wani ya fito ya irin waɗannan maganganu ya jingina su ga 'yan titaniya to wallahi ina tabbatar maka malam da gobe gobe goben nan zaka ji social media ta kama da wata amma abin da ka ban mamaki irin su mai ballallen haƙori da ya tashi irin magana haka sai ka ji yana cewa ai ibn taymiya shi ma ka ya ce kaza mun mun ya faɗa musu cewa ibn taymiyan nan ba aiko mana shi ba duk da ganin girman shi da muke yana da matukar karatu ba aiko mana ibn taymiya ba ba mu bin ibn taymiya inda ya daidai muna karɓa inda kuma ya kuskure muna mayan mashi da abin shi mu nuka mishi Allah kuma ya yashe mishi to su kuma abin da suka kasa yi kenan nasu kuɗi ne baya kuskure ubangiji Allah ya saka muku da alheri malam ina matukar godiya mu kuma muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya Budoki ah, kwala na gaba assalamu alaikum alaikum salam na'am kwala sunanka daga na ke kiran Ibrahim Ibrahim daga Cameroon. To Malam Ibrahim daga Cameroon muna jin ka insha Allah. Nina wuni. Godiya muke yin. Ya ake. Alhamdulillah. Na gaida babban malami na Sheikh Malam Lawan. To Malam na jin ka insha Allah. Malam Muhammadu ba abun da za mu ce sai dai mu ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Masha Allah. Allah ya saka muku da alheri. Amin tare da kai amin amin. Wato kamar yadda mutane suke cewa malam annan malamin ya rike ma mutane aiki kuma wallahi akwai abubuwa da yawa abun lura a cikin abubuwan nan da malamin nan ya fito yake abun nan. Iko Allah. Wato Ali sunna sai mu gode ma Allah. sai mu ce alhamdulillahi mun gode ma Allah don wai ba wai dole sai mutum ya abun nan ba amma daga dukkan alamu ni ina ganin mutane sun ɗan fara gane ƙarerayen mutanen nan don hmm. mutumin nan in ka kula ya fito ne da abun nan da gaske yake ya ɗauka kamar da ne yadda zai fito abubuwan nan mutane su ɗauki abun a ransu su ɗauke shi gaskiya a ƙara girmama mutanen nan sai abun ya zo ya bayyana zaka ga wani zaka ga an da abun ma komedi Allah ya zo ya nuna mutane mutanen nan ba komai suke ba yanzu zaka kula ma yanzu wasu da suke abun nan din abun nan zaka ga wani ma ba fahimtar sunan yayi ba kawai Allah ne ya zubo da su yadda za a gane su gashi nan ƙaryan ta bayyana ƙiri-ƙiri. kuma malamin nan wani abu da yake yi wallahi kaga da ya bi wajen kwana nawa ne yana kawo wai sunayen sabbin shehu Ahmadu Tijjani din nan daga ba sai ya kawo yana cewa Abu Yazidul Bustani ya ce man arafa ismi da kalar janna duk wanda ya san suna ma zai shiga aljanna kaga kamar yana nuna mutane ne su koyi sunayen mutanen nan su san su shiga aljanna kamar mutane su ɗauki abun da gaske kamar yadda suke ma mutane da sai Allah ya bayyana ma mutane wa'annan mutane makaryata ne darajar su ya ƙara zuba kamar yadda yau nake jin wani malamin Nijar yana cewa ya ce shi ma alhamdulillah ya ce mutumin nan ya fito ne don ya girmama mutane nan kuma ya ce kun taba jin an kira sunayen sabbin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane sun mai da su komedi gashi nan yanzu duk inda kawo mutanen nan an mai da sunayen nan komedi hatta mutanen da ba ali sunna ba ma Allah ya bayyana mutanen nan ƙarya suke yi cutan mutane suke yi ba abun da za mu ce malam sai dai Allah ya saka muku da alheri Allah ya taya ku wallahi gaskiya tana fitowa Allah ka ƙara matsa mutanen nan bakunan su su fito ma mutane da abubuwan nan da suke ɓoyewa suna ɓoyewa mutane Allah ka ƙara matsa su mutane su gane inda dai suka dosa yadda suka cuci al'umma Allah ya tsare ku Allah ya taimake ku muna godiya Allah ya saka mun gode muku sosai mun gode sosai Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya saka da alheri amin amin Allah Allah ina kokari Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Mai magana? Sunana Muhammad Ahmad daga Saudiya Riyadh. Yau, Malam Muhammad muna jinka. Malam Muhammadu ina yi maka fatan alkhairi. Ina yi wa Malam Lawal Turayon fatan alkhairi. Malam Allah ya ƙara lafiya da imani da ikilasi. Amin, mutanen Riyadh na gode sosai Allah saka da alkhairi. Amin, Allah ya ƙara lafiya da imani da ikilasi da bin sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi Malam Muhammadu Isha FM yanzu ka ka manta duk wanda ya dan hawo dan taken da ake wa Isha FM a dinga dan tunatarwa domin shi kanshi sunan yana ba wa 'yan bidiya tsoro hujjarka ta kwace ka Yawwa. eh game da kolan da ya ɗan kira na uku da ya sauka ina jin kwanaki an yi magana a duba girman Allah mu abin da wani yaro yake yin ta bai kamata a zo nan ana magana shi ba domin an riga an gama magana tun wancan sati uku da ya wuce ina jin an ta maimaitawa duk abin da yaro zai je yi shiriri ta a noje ba nan nan ya kamata ya zo ba mu nan in mutum yana so ya kalubalanci nan muna ta maimaita muna ta faɗa ko ka kira sharif sale ko shek ɗayar bauchi ko shi makari su ne wanda muka sani sun yadda da su a harkar wannan abin da ake yi to yanzu allah ya sake taimakawa shi rigirigi ya shigo filin dagar duk da suna ta yi ta ƙasa kamar yadda suka yi wasu anisi su ɗan anti ɗan anti ya ƙi ba su haɗin kai ɗan eh, shi anisin shi ma haka daga baya to shi wannan rigirgin shi kuma gaba ɗaya ma sun kasa tunkaransa sun bi yaransa sun bi yaransa kuma ya ƙi yadda ya ce duk wanda yake so ya bayyana hajar shehu ibrahim to babu magana ɓoye-ɓoye shi shehu ibrahim cewa ya yi a dinga ɓoyewa a ha, mutanenta to ai shi wai yana magana ce wanda su ai a cikin wajen makarantar zawiyar sa yake yi to sun gaya masa ai abin yana fitowa waje to ya ce shi akan haka ne kawai yanzu akan haka ya tafi ya maki saurara su to ka gani yanzu idan aka ce lokaci yayi yanzu mutane kamar suna mantawa ne shi Harisu Jos ai ya gama fayyace wannan abin da aka zo aka dinga yi Harisu Jos. A ina jin malam malam malam ba ina jin ka san Harisu Jos ko malam? Na san shi. Ina ganin sa a social media. To ai shi eh to ai shi shi ya riga rigirigi harkar ma wannan eh, eh, bayyana musu abun duk da shi sun kira shi ta ƙasar ya ɗan yi sanyi don kwanakin baya ma kaga ai cewa shi Ibrahim in ya Inyas shi ne annabinsu kuma dama haka ne amma ya zo ya gyara ya canja daga bakinsa amma kuma ga shi mun karanta a littafi an ce shehu tijjani zuciyar annabi muhammadu aka halicce shi da ita to kuma zuciya ita ce mutum idan ka ce zuciyar wani ita ce zuciyar wani ma'ana shi din shi ne shi domin manzo Allah ya nuna zuciya ita ce sayyidul Aba. shugaban dukkanin gaban jiki idza saluhat salaha al-jasadu kullu wa idza fasada fasada al-jasadu kulluhu duk da dai sun ce ko kuma a zuciyar mala'ika Israfil to an dai gudu ne ba a tsira ba ma'ana shehu tijjani kamar mala'ika Israfil ne to shi mala'ika Israfil kuma Allah ya ce shi ma'asumi ne la asuna Allah ma amarhum wa ya na mayu marun su mala'iku ma'asumai ne kaga suna tabbatar tabbatarwa da Shehu Tijjani Isma kenan ma'asumi ne baya sako sannan sun kira Shehu Tijjani da shi baya buƙatar kowa kaga ma ya fi annabawa idan ka ce baya buƙatar kowa baya buƙatar yayi sana'a annabawa ko suna sana'a min al mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq annaba suna cin abinci kuma suna tafiya kasuwanci don su nemi arziki to amma an ce shi shehu tijjani as-samadani ne as-samadani alladhi la yahtaju ila ahad ko la yahtaju ahadan baya buƙatuwa zuwa ga kowa wanda kaga wannan suna ne na Allah subhanahu wata'ala Allah ya kiyashe mu Amin Aishi Harisu Jos Malam ai ya dade da faɗin wannan as-samadanin da kudubul kaɗabi. Duk mm. ya kamata ma idan da da lokaci ne in Allah ya taimaka a dan a dinga cirowa ana ba wa Malam Muhammad tunda yanzu an sake nutsowa cikin kafircin littattafan nasu. Mm. To sai a saka maganganunsu sai kuma a karanto din. Saboda su rainin hankali ne suke waiwatar da hankalin mutane su yi shi a aikace kuma ku malamai kun ce duk wani abu da ya zo a littafi tunda a littafi ake yin shi kuma sun sauke a littafi mutum ya faɗa to kuma sai su dinga bin shi ta ƙasa su ce wai ya ce ya janye ko kuma ya yi abu alhali kuma mu duk abin da ya zo a littafi to lalle shi ne karatu ina roƙon Allah in ba wasu mutane malam idan an samu lokaci a dinga yankewa ana saka Harisu Jos ko rigirigi da sauran irin mutanensu da fatan Allah ya bar mu akan bin sunnar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina muku fatan alkhairi Ishaben gidan hujja a tashi lafiya. Hujjanka hujjanka. Malam Muhammad ɗazu akwai wani kola da ya kira ina so in ɗan yi ta'aliki kan maganarsa sai network ɗina ya samu matsala na sauka. Na'am. Mai magana a kan cewa za ka ga da yawa daga cikin shehunnan ɗariƙa ba sa sana'a amma suna ta tasarrufi da kuɗi na ban mamaki. Ya ce yau ya fahimci wannan cewa daman ashe aƙida ce a cikin ɗariƙa ka samu shehi baya sana'a kuma ya ɗauki nauyin rayuwarsa ya ɗora akan muridai su suke bauta masa su suke wahalta masa wanda wannan kaga ya ci karo da tafarkin annabawa wanda dukkanin annabawa sukan ce da mutanen su ba ma buƙatar komai daga wajen ku annabi nuhu ya ce wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa ala Allah ya ku mutane na bana tambayar ku kuɗi ni ladana a wajen Allah nake nema haka Allah ya wa annabawa shaida a cikin suratu yasin yace ya qaumi tabi'ul mursalina mu'minu yasin yake fada ya ku mutane na ku bi manzanni ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum mutadun ku bi waɗanda ba sa neman lada a wajen ku bisa ga hidimar addini da suke muku kuma su ne akan shari'a to sannan abin da ya wannan duk muni wanda shi wannan bawan Allah ma kila bai hango shi ba shine bayan su ba sa sana'ar sun maida mabiyansu su ne kasuwarsu su ne rumfunan sana'arsu daga nan suke samun kuɗin rayuwa sun maida su atm mashin ɗinsu daga su suke tatsa suke matsa kamar yadda Allah ya zargi malaman Yahudawa ya ce ya ayyuhal ladina amanu inna kaseeran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah ya ku waɗanda suka yi imani ku sani da yawa daga cikin malaman Yahudawa da malaman Nasara suna cin dukiyar mutane fa bisa ga zalunci a lokaci guda kuma suna ɓoye musu gaskiya su bautar da kai a tunani su bautar da kai a gangar jiki kuma su ki su nuna maka gaskiyar za ka sha mamaki ba hatta wasu addu'o'in fa sai ka ga sai an siya a wajen shehi wani ma duk ka ga mai masa bautar kaza ba zai baka laƙanin kaza ba ko makamancin haka tare da lakunkunan ga za ka samu daman duk shedanci ne to abin da ya fi kowanne muni shine wannan zaman banzan da suke yi zaka ga da yawansu kuma bokaye ne da yawa wannan zaman banzan da suke zaka ga duba suke yi sihiri suke yi bokanci suke yi suke samun kuɗi daga mabiyan suna fakewa da kiransa da sunan asararu na sha faɗa wannan duk inda ka ji ana shehuwa na akwai asararu wallahi galibi matsafi ne ɗan duba ne boka ne so da haka ya kamata mabiya su daɗa fahimtar wannan su daɗa fahimtar wannan wannan ko shakka babu zalunci ne kuma ba addini ba ne malaman ahli sunna masha Allah tabarakallah zaka ga da yawan suna sana'a kowa yana da sana'ar da yake dogaro da ita daidai gwargwado idan ya yi karatu mai zurfi yana da takaddarsa yana aikin gwamnati kamar kowa in kasuwanci ne shi ma yana da kasuwarsa kamar kowa ko yana zuwa da kansa ko kuma ya sa jari ana yin mudaraba shine abin nan misali eh, eh, tarayya ta cinikayya wani yana wakiltar ka wajen gudanar da kasuwancin kai kuma ka ba da jari to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna wannan a aikace annabi ya yi safara tun yana yaro yake zuwa kasuwanci matarsa ta farko na Khadija kasuwanci ya hada su a sanadiyar kasuwanci suka haɗu har suka yi aure to wannan da ire-irensa shine hakikanin addinin musulunci amma ba abin da muke gani ba daga wajen wasu daga cin shehunnai na ɗariku sun mai da mabiya sun zama su ne hajar kasuwancinsu ko makamancin haka kuma abin da zai baka mamaki wai su ne yau zaka ga da yawan su ko mabiyansu suna cewa wasu wai masu ci da addini to me ci da addini da ya wuce wannan ka sanya wa eh, ɗalibi haraji na sai yayi kaza sai yayi kaza in shi ne dan ganin damarsa ya kawo dai ya baka dan ya kyautata maka wannan ba laifi amma ɗora haraji wannan ko shakka babu kuskure ne sannan kin yin kasuwanci da kowace hujja ce a matsayinka na malami ko kin yin sana'a ka ce wai kai kana zaune ne don koyar da addini a wannan ba daidai ba ne ba domin fiyayyun wanda suka koyar da addini su ne annabawa amma Allah ya ce illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq annabawa suna cin abinci kuma suna neman arziki suna yin safara ta siye da siyarwa da kuma hada-hada ta kasuwanci so da haka wannan yana daga cikin abin da a zahiri walillahi alhamdu yake bambance malaman ahlus suna da wanda ba su ba ta wajen sanin ciwon kai da neman na kai da gwagwarmayar rayuwa kuma tare da haka da karantar da ilimin gwargwadon abin da Allah ya hore Allah ya samu gane wa salamu alaikum alaikum salam assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam Muhammad Isha FM gidan hujja. Hujjanka hujjanka sunan ka daga nake Sadu biyu minti daya lokaci. Malam Muhammad ina maka fatan alheri. Na godiya Allah ya Kuma ina miƙa gaisuwa ta zuwa ga Malam Lawal Ubangiji ta Allah ya saka masa da alheri. Amin na gode. Akwai buƙatar ka rika gayyato mana malaman mutanen nan suna zuwa suna yi mana karatu a Isha FM domin akwai ƙalubale da malam yake ta jefawa a karatunsa amma ba sa kira su kare sai dai ka ga daga baya idan an gama karatu su koma gefe su ɗauko littafi suna yin raddi raddin ma da idan mai hankali yana saurare ya san babu ilimi ko fahimta a cikinsa nan ne ya kamata a ce suna zuwa suna kare wannan aƙida ta ga yanzu a karatun da malam ya yi a cikin karatun akwai inda aka ce shehu tijjani yana da ilimi na millar dunni to mun kuma mun sani alƙur'ani manzon Allah ubangiji ta'ala ya ce masa wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin ali haka nan annabi hadiru kamar yadda malam ya faɗa Allah ya faɗa a cikin suratul kahf Allah ya ce wa allamnahu min ladunna ilma to ka irin wannan kalubalen malam Muhammad shi ya kamata sai suna kira suna karewa sai su kira su to malam gafa inda Allah ya tabbatar da cewa Shehu Tijjani yana da ilimin min ladunni ko ga inda manzon Allah kalubale koyaushe ba sa ansawa kaga haka yana tabbatar da abun da ke nan malamanmu na ahlus sunna suke faɗa akan wannan aqida ta su gaskiya ne sa'annan kowa yana gani ba sa kira su kada wannan aqidar ta su sa'annan in sun zo gurin yin raddi kuma ba sa sa nan ba bare mu ahlus sunna mu kira mu kalubalance su kaga akwai lauje cikin naɗi, suna ɓoye mutane gaskiya wannan shine a na biyu akwai inda malam ya karanto inda aka cewa wai shehu tijjani yana taimakon sunnar manzon Allah wannan sai dai ce tatsuniya ce aka rubuta a nan gurin amma bayan da za a yi mutumin da ya kawo aƙidu da suka saba wa ibun shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma a ce yana taimakon sunnar manzon Allah wannan ba gaskiya ba ne. wannan ba taimakon sunna yake ba rusa sunnar manzon Allah ne yake yi domin a littattafan su abun da yake tabbace kuma rubuce a littattafan uku, to shehu tijjani fa ya masu manzon Allah matsayi kuma ina da dalili na faɗin wannan a cikin jihar ma'ani da malam ya karanta Shehu Tijjani ya fi manzon Allah matsayi. To kaga a cewa Shehu Tijjani yana taimakon sunnar manzon Allah wannan tatsuniya ce. Yana da bata sunnar manzon Allah. Domin manzon Allah da Allah ya aiko shi a matsayin hatimin nabiyyi na wa'in mayan musulmina babu inda manzon Allah yake duk wanda ya gan shi ko ya so shi ya zama dan aljanna manzon Allah ya taɓa faɗin wannan maganar ba. Amma Shehu Tijjani anan ya tabbatar da cewa duk wanda ya gan shi ranar Litinin ko ranar Juma'a to ya zama ɗan aljanna abin da ya faɗa kenan a cikin jihar ma'ani shafi na ɗari da talatin da uku ga abin da yake faɗa ya ce wa akhbarahu sallallahu alaihi wa sallam bi qawlihi alaihi salatu wa salam wai manzon Allah ya bashi hutujani labari da zancensa annabi ya ce bi izzati rabbi wai ina rantsuwa da girman ubangiji na yawmal ithnain yawmal jumu'a ranar litinin da ranar juma'a lam ufariqaka lam ufariquka fihima ba zan rabu da kai ba a cikin su in ji manzon Allah yake ga Shehu Tijjani ranar litinin da ranar juma'a to manzon Allah ba zai rabu da shi ba min alfajiri ila gurubi, tun daga fitar alfijir har zuwa faduwar rana manzon Allah yana nan tare da Shehu Tijjani wa ma isa ba'atu amlakin annabi yace kuma ina tare da mala'iku mala'iku guda bakwai wa mm. kullu man wa kullu man yaraka fi yawmayn duk wanda ya ganka a cikin waɗannan kwanakin biyu litinin da juma'a yaktubuna mala'ikata ismuhu mala'iku za su rubuta sunansa fi raqatin min zahabin a cikin wata takarda ta zinari wa yaktubunahu min ahli janna kuma za su rubuta shi daga cikin aljanna wa ana shahidun ala dalika wai manzon Allah ce kuma ni ne mai bada shaida akan haka wato shehu tijjani in dai zaka gan shi ran litinin ko juma'a ko kai kafiri ne ko kai eh, mushriki ne in dai za ka gan shi ran juma'a ko ranar litinin to ka zama dan aljanna haka yake manzon Allah ya gaya masa wannan magana ce aka yi babu hadisi kuma babu sanadi ingantacce da yake tabbatar da ita to ga me wannan matsayin kuma za a ce yana taimakon sunnar manzon Allah ai ya mafi annabi ai malam Muhammad ya sa nayi matsayi sa'annan kuma in ka kula malam Muhammad ya ce yana taimakon sunnar manzon Allah a ina mu dai iya sanin mu da a musuluncin mu da manzon Allah ya zama da shi ba mu san wani abu da annabi ya ce mana ya fi alkur'ani falala ba ba mu san da shi ba ba inda manzon Allah ya ce mana ga abin da ya fi alkur'ani amma shehu tijjani ya tabbatar mana da cewar ainihin salatul fatihi karanta ta kafa ɗaya yana daidai da karatun alkur'ani sau dubu shida ma'ana in ka karanta alkur'ani sau dubu biyar da ɗari tara da tasa'in da tara to ɗan ɗari tijjaniya zai karanta salatul fatihi kafa ɗaya kuma ya fi ka lada dole sai ka yi kan qur'ani sau dubu shida kafin ka samu lada wanda ya yi salatul fatihi kafa ɗaya kaga wannan kada dace tsagwaranta qur'ani da ubangiji ta'ala ya gaya muna a cikin surori da dama Allah ya yi challenge mushrikan larabawa da kafiran yahudawa da nasara akan su kawo qur'ani da farko ubangiji ta'ala ya ce a cikin suratul isra Allah maɗaukacin sarki ya ce kulla in sama a cikin waljinnu ala an yi atu mithl hadal qur'an la yatuna bi mithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira ubangiji ta'ala yace kace da za a da da ainihin mutane da aljanu za su haɗu akan su zo da irin alƙur'anin nan Allah ya ce ba za su iya kawo shi ba ko da ko sashen su yana taimakon sashi da Allah ya sake challenging nasu a cikin suratul hud ubangiji ta'ala ya ce am yaquluna sara والمرأة بعشر صور مثله مفتريات wadda umar su ɗatun min dunin lahi in kuntun sadiqin Allah yake wai suna cewa manzon Allah ne yake kira alqur'ani Allah ce to ka ce kuma ku je ku kawo surori goma irin ƙur'anin da kuka kirkira in har kun kasance masu gaskiya kuma ku kira ainihin duwan wanda za ku kira ku kawo shi bayan Allah ya bada shaida in za ku iya kawo abin da yake daidai da alqur'ani sura goma suka kasa a suratul bakara Allah ya sake challenging mushrikan larabawa da kafiran yahuda da nasara Allah ya ce wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina atu bi sawtin min mithlihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah ya ce dan kuna kokonto cikin abin da muka sakarwa bawa mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ku zo da sura irin sura ta alqur'ani sa'annan ku kirawo shaidunku su ba da shaida akan kun kawo sura irin alqur'ani in har kun kasance masu gaskiya sai Allah ya ce fa in lam taf'alu wa lam taf'alu idan ba ku yi ba to ba za ku taɓa yi ba sai Allah ya ce masu fattaqun nar allati waquduha hannas wal hijara ku ji tsoron wutar da makamashinta ta sune mutane da duwatsuwa ku iddad likafirin kafirin kuma an tanadi wannan wuta saboda kafirai to kaga ubangiji ta Allah ya tabbatar mu da cewa mai babu wani abu da yake alqur'ani falala amma yau aka sauka ga ma abun da yake karanta shi ya fi ma alqur'ani falala kuma mai wannan magana yace sunnar manzon Allah yake yake yake taimako kaga wannan tatsuniya ce malam Muhammad a ƙarshe idan har Shehu Tijjani taimakon sunnar manzon Allah yake kaga a can baya inda ya magana cewa duk wanda ya ganshi ranar ranar litinin da ranar alhamis zai zama dan aljanna irin wannan magana ce fa yawa Ibrahim ya shi ma ya faɗa ya ce man yuhibbu ni man yarani wa man yuhibbu ni man yarani shi ne ke kuli bila bu hutani shi ma irin magana da ya faɗa kenan malam Muhammad a ƙarshe a cikin littafin jihar Rasail na Shehu Ibrahim Iyas akwai inda ma yake cewa wato ɗan ɗariƙu su zauna suna tattaunawa game da al'amarin Shehu Tijjani ya ma karatun Alƙur'ani gashi abin da yake faɗa yake wa alaikum bil muhadathati fi sha'anil khatimil tijani yace ina umurtar ku da tattaunawa a cikin sha'anin shehu tijjani ma ahbabikum tare da masoyanku fa hiya min jami'il awradi wannan shi yafi dukkanin wani wuridi idan aka ce wuridi a nan kafin qur'ani ma wuridi ne domin Allah ya ce wala zikrullahi akbar ambaton Allah shine mafi girma to duk wani ambaton Allah za ka yi ko wuridi ka zauna kana maganganu game da shehu tijjani ya fi wannan abun lada kamar yadda mai malam kamal masu yake musu hususan fi ramadan da yake musamman a watan ramadan wa alaikum bi dhikri fadatin lati faida faida kuma ina hulɗa ko da ambaton faidarsa lokacin malam muhammad malam sabi mandi lokaci sai eh, na zo ƙarshe malam na zo ƙarshe na zo ah, ƙarshe yace wa alaikum bi dhikri faidatin kuma ina murta ku da ambaton faidarsa allati biha haqqaqa Allahu al-haqa'iqa rabbaniyya wanda da ita ne Allah ya tabbatar da haƙiƙoƙi na ubangiji fi ulmikum a cikin zukatan to kaga dai duk wannan maganganun malam Muhammad ba za a ce mai irin su yana taimakon sunna ba sai dai mu ce yana ainihin rugur sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fatan Allah ya tashe ku lafiya na godiya Allah ya saka da alkhairi jazakallahu khairan mun gode assalamu alaikum kusa da karshe ke ga Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam Muhammad ana ji na? Na, muna ji ka dan wa. suna na Muhammad Ibrahim ina kira daga nan Lagos. Muhammad Ibrahim muna ji ka insha Allah. Yawwa kuma insha Allah ina kyautata zaton wannan kira kamar dai da ni na kira a layin yan ɗarika ne kuma abin da ya sa na kira layin yan ɗarika saboda ni yan dariƙa ne so amma ina tunanin ba kuma ina tunani ba ina shi ta zaton cewa insha Allah kira na gaba ba lallai na kira ta wannan layin ba amma dai kafin na faɗi abin da nake so na faɗa ya kamata in ba da dan takaitaccen wani labari abin da ya faru da ni ɗan kwanakin baya da suka wuce zuwa yanzu. Ah, eh, insha Allah zan takaita sosai don ba wani ja zan ba su abin da ya faru shine ah, ni gaskiya dan ɗariƙa ne kuma tafiyar nan an daɗe ana yin ta a ciki aka haife mun tashi muna yin ta da sauransu yawwa da muka samu lokaci haka na dan bibi dan karatu haka na dan fara neman ilimi to yau da gobe dai bata bar mun dan yi nisa sosai a cikin lamarin ba ne haka to kuma sai Allah ya kawo wannan mai ta malmatu aka zo ana ta faɗan abubuwa haka muna ganin kaza kaza kuma da mun can irin waɗannan maganganun mun daɗe muna jin cewa ana faɗan su a dariƙa da sauransu to amma har ga Allah ni gani nake yi kamar kawai a wannan ƙarya ce saboda ni ban taɓa jin wani babban malamin dariƙa yana faɗa ba da sauransu to da ta malamata ya faɗa abin nan sai na ga wani malami a tiktok na ahal suna shi kuma yana magana cewa ai da abin ta malamata ne yake faɗa da gaske ne akwai su a rubuce a da sauransu to da na ga wannan sai na dan fara shiga wani dan rudani haka to nan dai na da ina tunani sai kawai na yanke shawarar bari in tuntuɓi malamai malaman ma haka to na je na samu wani babban malami ba sai na faɗi kowa ne ba yawwa na je na same shi da yake ko a nan Lagos akwai dan malaman ma haka na Hausawa wanda suke abin nan to na je same shi na masa magana ce ga shi ga shi ga abin da yake faruwa na ga malamin na TikTok yana faɗan kaza yana faɗan abubuwa na masa misali na kunna masa masu daga cikin bidiyoyin to sai ya kakkafa mun hujja yana nema ya karfafa magana cewar kamar dai gaskiya ne amma kaza kaza haka zai kama kama dai to amma ya nuna min cewar abin ne bayan da mutane suke fahimta ba haka yake ba kaza kaza na dai fahimci gaba ɗaya babu wata cikakkiyar hujja a cikin magana to amma da yake babban mutum ne kuma ni ɗalibi ne ah, ba dama in ce zan yi wani jayayya da shi gaskiya ba zan ma iya ba to kawai sai na nuna masa dai kawai na fahimta yawwa to a takaice kawai sai na da na ga haka abin ban samu ta cikakken hujja ba sai na yanke shawara kawai na bibi karatun halin suna wani shi me suke cewa a kai sannan na bibi karatun yadda rika na gani to na da dauladin wasu wasu malamai da suke magana akan bidiyoyi da sauran saboda gaskiya da ni ba na fara yan izalama kwata-kwata kwata-kwata da ba na saurara su da na saurara na ji hujjoji sai na fahimci mu yanci malaman mu gaskiya ba a fito da aufili amma wannan ga su kuma ana suna gashi da abin da su kawo sun kafa hujja qur'ani ko hadisi da sauransu mu kuma muka zama naga cewar musulmi ne sannan wannan abubuwan da ta mutum yake faɗa ya za naga cewar bayan da za a ce mutum yana faɗan su kuma a ce ina kan wannan hanya wanda a takaice dai gaskiya daga ƙarshe na riga na yanke shawarar cewa wannan tafiyar wara na fita daga cikin ta saboda Allah ya riga ya buɗa mun na riga na fahimci gaskiya gaskiya yanzu To yanzu dai wannan dai shine labarin na a takaice tunda an ce ba lokaci abin da nake so na tambaya yanzu shine yanzu misali ala rafa malam kamar misali ayyukan mu da muka dan dade muna a cikin wannan tafiya tunda zai tafiya nan yanzu na fahimce ta ba yauwa abin na fahimce yana da girma da yawa misali yanzu misali aikin da muka dade muna yi a kai ne matakin sa tunda ni yanzu ahlus sunna insha Allah ahlus sunna zan koma zan rike sunna sosai to me matsayin aikin aikina da na yi akan wannan hanya sannan kuma tambaya ta biyu yanzu ina son zama ahli suna wani abubuwa ne wanda ya kamata na kula da su sosai wanda zan rike wanda za su taimaka min wannan shine tambaya ta to alhamdulillah alhamdulillah masha Allah tabarakallah alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah shiriya ta Allah ce muna fatan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da nuna mana daidai kuma ya shirye mu shirya ta addini kuma ya tsare mana imanin mu daga dukkanin fitintunu na zamani da farko idan mutum ya aikata laifi sai kuma ya zo ya gane sai ya tuba to Allah yana canja zunubin sama ya masa da shi lada kamar yadda ayoyi suka faɗa a cikin suratul furqan wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harama Allah illa bil haqqi wa la yazununa wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana Illa إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى mata ba. Allah ya faɗi bayansa na ƙwarai ya ce ba sa shirka, ba sa yin zina, ba sa kisan kai. Sai Allah ya ce duk wanda ya aikata waɗannan laifuffuka to zai shiga cikin azaba za a riɓanya masa ita kuma zai wulaƙanta a cikinta. Sai Allah ya ce sai dai in ya tuba ya yi imani ya yi aiki na gari to sai Allah ya musanya munanan ayyukan ya da su lada ya bashi kyawawan ayyuka ya bashi ya ba kyakkyawan lada kenan ubangiji kuma ya ce duk wanda ya tuba zuwa ga Allah tuba na gaske to Allah zai karɓi tubansa to haka nan Allah ya faɗa a ayat suratu hud ubangiji madaukakin sarki ya ce a salata طرفي من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ka tsayar da sallah a أجف wuni da kuma wani yanki na dare lallai ka sani kyawawan ayyuka suna shafe munana ma'ana suna mai da su su zama lada kamar yadda a cikin hadisi ingantacce hadisin mu'azu annabi ya ce da shi ittaqillaha haisu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamfuha ka ji mm-hmm. tsoron Allah a duk inda kake an kai mummunan aiki ka zo ka bi shi da kyakkyawa to kyakkyawan ya shafe maka mummuna. da ka in dai tuban ka ya kyautatu kuma ka biyo da ayyuka na kwarai to zunuban ka duk da kai a baya ma Allah zai mayan maka da su su zama lada wannan yana daga cikin falalar addinin musulunci da kuma falalar tuba Allah ka nufe mu da tuba to sannan idan mutum ya ce ya zama ahlus sunna ba wani abu bane da ake zuwa a shiga kamar yadda ɗariƙa take sai an laƙana ma sai ka je wajen wani shehi kila sai ka biya wasu kuɗi ba haka sunna take ba ita sunna kawai ka je ka ci gaba da neman ilimi ka karanci ƙur'ani ka karanci hadisai kuma ka rinka neman fassara ta ƙwarai fassarar da sahabbai suka yi wa ayoyin ƙur'ani da hadisai da fassarar da tabi'ai da tabi'u tabi'ina suka yi wannan shine sunna sai ka ɗora akai sai ka ci gaba da aikatawa Allah maɗaukakin sarki ya haska maka ya haska mana kuma ya tabbatar da mu akan daidai Amin amin a ƙarƙar ta malam malam Muhammad kafin na shuka tun da dai Allah ya sa wannan duniya ta take jina ya kamata na ɗan jan hankali a cikin sakan talatin haka ga 'yan uwana 'yan ɗarika ba jan hankalin da nake so ne shine magana ta gaskiya abu na farko da mutum zai fara yi shine ka sa a zuciyarka kawai gaskiya kake so ka fahimta ma'ana shine mutum ba zai gane menene gaskiya ba tashin farko sai ya cire san zuciya da san rai kawai wannan shine babbar matsalar mu gaskiya saboda matukar akwai san rai da san zuciya a cikin a zuciyar mutum zai wahala mutum ya fahimci gaskiya saboda ko da gaskiya ta zo to mutum da manufar sa ya gane gaskiyar bace a manufar mutum zai za zama kawai ya za ya samu hujjar da za ta tokare wannan gaskiyar wanda duk da mun san zuciyoyin mu kuma mun san da muke ji magana ta gaskiya kenan sannan kuma ko da na tuntuɓi wasu mutane kamar malamin da wasu da na ɗan kira a waya da sauransu da kuma yanayin da nake ganin abokanai na haka da sauransu muna yin mu'amala da su kawai mutum ba wai tunanin mutane kawai wai a fahimci gaskiya ba kawai a kawai tunanin mutane shine ya za a kare duk abin da aka zo shi ya za a kare wannan abin ba wai fahimci ne yawwa to shine to gaskiya gaskiya shawarar da nake bayarwa na farko mutum ya ji tsoron Allah ya cire son zuciya tukunna yau an mutum ya cika son zuciya to shi fi ne mun gaskiya mun sha faɗa a wannan karatun in dai annabi na'am ah, malam na samun matsalar network iya yana samun matsalar network uh, To, kwallon muna godiya insha Allah kafin mu dawo da malam. Allah ya saka da alkhairi. Amin. Um, to, mun doki um, insha Allah. قيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ذاك للي متشكب da neman shirya a wajen Allah mu ci gaba da roƙon Allah ya shiryar da mu kuma kamar yadda dan uwa ya faɗa mu cire son zuciya kuma wallahi alƙawarin Allah ne duk wanda ya nemi shirya da gaske to Allah sai ya nuna masa shiryar kafin ya bar duniya sai dai ya rage masa ya bi ko kai ya bi da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa wallazina Hatadau zadahum hudan wa atahum taqawahum wa yazidu Allahu alladhina Hatadau hudan da haka Allah ya ce wanda suka shiri za mu ƙara musu shirya kuma duk wanda suka nemi shirya Allah ya ce za mu shiryar da su to da haka ƴan uwa mu nemi shirya tsakaninmu da Allah mu cire son zuciya mu cire kabilanci bangaranci abin da muka gada iyaye da kakanni mu nufi Allah da kyakkyawar zuciya mu yi addu'a kuma mu nemi ilimi mu gani idan Allah ba zai nuna mana shirya ba Allah maɗaukin sarki ya faɗa hatta ga samudawa wa amma samudu fa hadainahum wa amma samudu fa hadainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يفسقون Allah ce yau dawa ma sai da muka nuna musu daidai amma sai suka zaɓi makanta akan shirya suka zaɓi abinda suka samu iyaye a kai suka zaɓi son zuciyarsu suka zaɓi al'adunsu a kan shiryar da Allah ya nuna musu ita ce daidai. Da haka Allah ya ce a ƙarshe sai muka kama su da mummunan azaba saboda sakamakon fasikancin da suke yi. Allah ka tsare mu. Amin. Ah, mun kulle phone line nan mu doki kamar biyu nan insha Allah mu dasa aya salamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na'am kwala sunanka daga nake kiran Sunana Ɗahiru Muhammad Inuwa daga Adamawa Mobi Local Government. mun saukar da kai ka riga ka shigo da zu. Wallahi tambaya ne nake so ma malam da yake ka san duk abun da kake bautawa Allah a kan shi to bai kamata kana yin shi kan jahilci ba to idan ban tambayan ba kaga malam Muhammad zan mutu la Allah ba kan hujja nake ba. Eh, ba komai Allah ya sa albarka Allah sa in samu amsa na ko a second ɗaya ne. Tambayan tambayan shine Malam Muhammad. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam shedan ya faɗi gaskiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce makaryaci ne amma gaskiya ya faɗa. To maganan gaskiya da Allah ni kuma a irin karantarwa na sunna da na samu da kuma inda na yi hetin abun da ya shafi aƙida musamman aƙidu aƙidan ɗarika. To akwai abun da wani lokacin zan ji malamin ɗariƙa ya faɗa. To akwai ‘yan uwana da yanzu haka muna bin wannan program da su. To idan mun zo muna tattaunawa ni abun idan ban gamsu da shi ba, zan ce a alamfur ba zan sauka akan abun da nake da fahimta a kai in dawo nasu ba in ba hujja suka bani ba. To shi yasa kada ya zamanto kuma makancewa na ya kai ga hatta abun da suke faɗa na gaskiya ne saboda ni sani na bai je gurin ba in zo in kore shi yasa nace zan ma malam tambaya akan ne akan kalman abun da ya shafi kiran sahabban shehu tijjani da sunan sahabbai ne to ni ina da ayoyin alkur'ani wanda na rike kuma ina bautawa Allah akan shi kaman irin su ayan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hiddatun naghfir lakum Na ji tafsirin shi musamman a filin Malam Muhammad Awal Albani Zaria Allah ya gafarta masa yake cewa yana ɗaya daga dalilin da ya sa ahli sunna ba za su ma kowa durkuso ko ka karya wani gaba gurin gaisa da sauran shi ba saboda abu ne wanda ya shafi Allah shi kaɗai. To kuma sai kama kwakwalwa na ga wannan misalan da ya bayar da hujjojin da ya kawo nan eh lalle tabbas duk abun da yake ma Allah bauta idan kana da kishin Allah to ba za ka yi sa ba. To sannan kuma akwai ƙarshen eh, suratul bakara cikin shafin amana rasul eh, inda yake cewa eh, rabbana la tu'akhizna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin to na taba jin shi ma filin karatu malamai suna cewa zaka iya kace shugabanka ko wani malaminka maulana to sai na ga kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa yana ɗaya daga ayoyin da ya zo alkur'ani kuma Allah ne ya saukar da alkur'ani kuma yake cewa Allah maulana to a nan ya zamanto ko da mutum zai faɗa wa wani malami ko wani shugaba maulana ni to saboda kyaman kalman annabi ya gaya wa Allah sai yasa na haramtar wa kaina ba wanda zan ce maulana a duniya to abin da ya sa na kawo wayannan misalan shine akan sahabbai ni ban taɓa jin sunan sahabi a bakin kowa ba sai a bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisin da yake cewa la tasubbu a sahabi kada ku zagi sahabbaina sannan kuma sai na ga sahabban nan su waye ne da na duba alkur'ani inda Allah yake cewa Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam har zuwa irin su wallazina amanu ma'ahu ashiddau kaman da Allah ya ba da labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura da linjila sai na ga sahabban shi nan ma haka an ba da labarin su cikin attaura da injila to sai yau na ji wani ya zo ya ce sahabban shehu tijjani sai ya fara irga su to da jayayya ya haɗa ni da wancan ɗan uwan nawa sai na ce masa alamfur sai dai ya kawo hujja don na tabbatar yanzu ma ba da yi bacci ko mai ba shi ma yana bin program kullum muna bibiya to daga baya mu zo mu tattauna to da na matsa masa kan cewa sai ya kawo hujja na ce masa idan an bude kofan nan kai ma a je a zo za ka ce malaminka ai shi ma ku sahabbansa ne kaga yanzu kenan kun yi comparing na malaminku da annabi sallallahu alaihi wasallam tunda kace min ai da larabci kalman sahab ai almajiri ne sai na ce masa misali don Allah ai hakuri kada ya zamanto na takaita ai ga sarkin garinmu yana da dogarai suna saka jajayen kaya ba masu kuɗi a garin nan ne me yasa wani don yana da kuɗi bai je ya ɗinka wa mutane jajayen kaya sun sa ba saboda ya san sarki zai ɗau mataki a kansa na ce masa alamfur in ba aya ya kamin ko hadisi wanda ya tabbata za a ce almajiran wani sahabbai kamar da yanzu na ji wannan malamin ku yake faɗan nan ba ba zan yadda ba to shine nake so malam ya fahimtar da ni da yake mu almajirai ne shin ya halatta ne za a iya jingina wani kalman sahabban wane kamar da yanzu muka ji ake awan shi ake tallatawa ko kuma a in ci gaba da tafiya akan fahimta na na shi shine tambaya na din to da farko kamar yadda ka faɗa abin kishi ne da kuma girmamawa ko da abu ba haram ba ne bahaushe yana cewa ana banin halal ko don kunya duk misalanka da ka kawo daidai ne kuma haka yake annabi sallallahu alaihi wa sallama almajiransa kadai su aka fi sani da kalmar sahabbai kamar yadda ka kawo hadisi la tasubbu a sahabi hadisin bukhari da muslim sannan akwai aya cikin qur'ani da Allah ya kira abubakar da sahabin annabi illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thani yathnain id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi sahibihi anan ana nufin sayyidina abubakar to da haka in dai sahabi ne da nufin girmamawa da mutuntawa to a musulunci abin da aka fi sani shine sahabban annabi su ake gaya wannan kalmar sauran wanda ba su ba akan ce da su almajirai ko muridai kamar yadda su yan tijjaniyan su nasu abin da suka fi faɗa shine muridin shehu tijjani amma shi yanzu ya fito da cewa sahabban shehu tijjani tare da cewa a tsantsagwarar larabci kalmar sahabi ɗin tana nufin almajirin to amma tunda zaka gaya wa na annabi ya kamata wanda ba na annabi ba ka gaya masa wata kalmar da bata kai wannan ba zan ƙara maka da wani misali da yake daɗa nuna haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da a ce zan ce da wani khalil a duniya to abubakar zan ce amma tun da na gaya wa Allah khalil kuma Allah ya rike ni khalil to ni ba zan gaya wani khalil ba to haka nan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai suke cewa fidaka abi wa ummi ba sa gaya wani saboda girmama annabi a wannan kalmar to wannan da ire-iren su abin da ake gaya wa annabi ko ake gaya wa wani wanda ya danganci annabi to bai kamata ka gaya wa wani ba kamar kalmar radiyallahu anhu ne radiyallahu anhu asali sahabbai ake gaya wa su qur'ani yayi ta faɗa wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum radu an laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara shi yasa tun a farkon karatun jawahirul ma'ani mun faɗa cewa idan ka ji ahlus sunna ta ce da wani radiyallahu anhu to sai dai da nufin yi masa addu'ar Allah ya yarda da shi amma su sahabbai bambancin tasu in aka ce radiyallahu an abi bakar wa umar wa usman wa ali labari ne Allah ya yarda da su radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi to wannan da ire-iren su yana daga cikin ihtiramul alfaz girmama lafuzza wanda ake gaya wa annabi kar a gaya wa wani wanda ake gaya wa sahabbai don girmamawa kar a gaya wa wani ballantana uwa uba wanda ake gaya wa Allah maulana maulana Allahu maulana wala maula lakum kamar yadda annabi ya faɗa mu Allah shine majibinci lamarin ku mu mu ramu lamarin mu ku ba ku da majibincin lamarin annabi ya ce a gaya wa kafiran makka kuma aya ta sauka zalika bi anna Allah maulal ladina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum tare da cewa kalmar maula din tana da ma'anoni guda biyu wanda malamai duk sun faɗaɗa bayanai a wajen su akwai maulal a'ala da kuma maulal asfal akwai wanda zaka ce maulanka kana nufin mai gida shugaba akwai wanda zaka ce maula kana nufin yaranka shine qur'ani yace ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawali kun mawali jam'u ne na maula to da haka dai da ire-iren waɗannan amma dai koma menene a ƙarshe gudar faɗar irin waɗannan kalmomi shine daidai sai ga wanda addini ya tabbatar a gayawa Allah shine maula to gujewa gaya wani maula shine yafi saboda ana ce da Allah maula annabi sallallahu alaihi wasallama almajiransu shi ake cewa fidaka abi wa ummi gaya wa wani wannan ko da ba da manufa irin ta annabi ba zai iya ihami zai iya rudarwa don haka a takaita ta ga annabi shi kadai shine abin da yake daidai gaya wa sahabbai radiyallahu anhum da kuma cewa su ne sahabban annabi ya fi shi ne daidai sama da gaya wa wani min babi saddi zari'a a baban toshe kafar barna kada wani yana cewa wani radiyallahu anhu ka ɗauka matsayinsa irin na abubakar ne haka daidaita su koma ka fifita shi kada wani ana ce da shi maula a rinka bashi wani haƙƙi na ubangijantaka tunda a suna ma an gaya masa wani suna da Allah ya fi cancanta da shi kada wani ka ce da shi fi daka abi wa ummi ka rinka jin sa matsayinsa kamar na annabi ne mm. ko da kai ba kana nufin daidaita shi da annabi ba to amma don wa lafazin dan a zauna lafiya wannan shine yafi daidai Allah ya samu dace to kola muna godiya mun doki na karshe Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. To mai magana. Dakta yau ka makara. Na'am sunana eh akramaka Allah malam Muhammad ne ja na makara. Ina wuni malam ya ayyuka iyali. Alhamdulillah ya na ku aikin. To da farko malam Alhamdulillah akramaka Allah Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara muku lafiya da barka. Allah ya tabbatar da daga mu da ku akan bin sunna ta manza Allah sallallahu alaihi wa sallama malama mu kai ma ina maka fata alkhairi ina maka addu'ar karuwar lafiya da imani da kuma tabbatuwa akan abin da Allah subhanahu wataala yake so kuma yarda da shi a gurguje a idafa akan maganar da malam ya ambata wa shi wancan dan uwa wato su yan dariƙa fa su su inji shehu tijjani ya ce su sahabban manza Allah ne sallallahu alaihi wa sallama eh haka ban su sabbai na ne da bugun darul fikir wato shafi na 420 ko 421 haka aka faɗa cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama sammahum ashaban lahu haka shehu tijani ya faɗa cewa wai mm. manzo Allah sallama ya ambata musu cewa su sahabbansa ne to mm. wannan dan ƙari kenan akan saboda mutane su gane cewa ko da an ji suna cewa sahabbai sahabbai to ai shehunsu ne ya fara faɗa shehunsu ne ya ce su gama garin yan dariƙa ba ma fashe nan ba ana maganar gama gari ne domin wannan magana an yi ta ne a babun da aka ware cikin ambatan falalan waɗanda suke da alaka da shehu tijjani ta kowace irin fuska ta alaka fi fadl na bihi radiyallahu ta'ala anhu wa annabihi anna bihi bi ayi wajhin min wujuhi ta'liqat wannan shine unwanin fasalin to a cikin falala ta goma sha bakwai aka ambaci cewa annan nabi sallallahu alaihi wa sallama sammahum ashaban lahu to wannan dan alakore ne insha Allah akan abin da malam ya ambata Allah ya saka wa malam da alkhairi a guje bayanan da nake so na yi abubuwa ne guda biyu na farko shine madadi madadin da shehu tijjani yake bayarwa na biyu kuma shine wato shi wannan assamadani din wanda zan fara da shi kamar da malam ya karantar da mu cewa asamadani shine wato ainihin wanda baya da bukata zuwa ga kowa balma kowa yana da wato ainihin bukatu a zuwa gare shi to a in muka kalli wannan asamadani din a dariƙance za mu yi mata kallo guda biyu akwai kallo da ma'anar wato bukatuwa na al'amura na duniya cewa wato ainihin shi shehu tijjani wato kowa yana da bukatar jinginuwa zuwa gare shi domin wato ainihin shi bai da buƙatar ya je ya aikata wani abu da ma'anar ya samu kuɗi ko wani abu a ku ne dai za ku yi ku kawo masa wanda wannan ya zo a cikin alfasul sani fi fadli wuridihi wa ma adda Allahu li talihi wa sifatul muridi wa halihi wa ma yaqta'uhu an ustazihi wannan fasali ne da aka buɗe shi wajen ambatan falalan wuridin shi shehu tijjanin da sauransu to a cikin abin da ya faɗa shi ne bayan ya buɗe da cewa fa aqulu wa billahi tawfiq wa bihi al-i'anatu wal hadi ila sawa'i tariq sai ce qala radiyallahu anhu shi shehu tijjani ya ce akhbarani sayyidul wujudi sallallahu alaihi wa sallama wai shugaban samammu manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama ya labarta masa ya quzatan lama naman a farke ba a bacci ba ya ce masa anta minal aminina kai shehu tijjani kana daga cikin amintattu wa kullu man ra'aka min al-aminina wanda ma ya ganka yana daga cikin amintattu in ma ta alal iman in ya mutu akan imani wa kullu man ahsana ilaika nan ne wato muhalli shahid duk wanda ya kyautata maka bi khidmatin da wata hidima aw ghairiha ko waninta kai wa kullu man maka duk wanda ya ciyar da kai yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala iqabin za su shiga hmm. aljanna babu hisabi babu uku ba. to wannan shine abin da naji wanda daga cikin yan uwa yayi bayani cewa da yawa daga cikin malaman dariƙa za ka ga ba sa wato ainihin sana'an komai kawai sun zauna ana kawo musu wani abu da suke cewa hadiya ko wani abu makamancin haka to daga nan suka samu shehu tijjani ya ce wai wai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya labarta masa cewa wa kullu man ahsana ilaika duk wanda ya kyautata maka bi khidmatin da wata hidima Aure mm. ghairiha ko wani tawa kullum man maka wanda ya ciyar da kai eh saboda haka kun ga buhu buhun shinkafuna a gidajen shehunai, muridai suna kawowa ga inda suka samu wannan wannan shine as-samadani da ma'anar wato bukatuwa na duniya kenan sai wato as-samadani a ɗarikance, wanda za mu kalli shehu tijjani baya son a yi masa shirka kwata-kwata baya so a haɗa shi da wani a cikin wato ainihin girmansa da yake nema ko kuma a cikin mukaminsa da yake da awar yana da shi wanda za mu fahimci haka tun farko ma wajen sharaɗin wato ainihin shiga tijjaniyar za ka ga cewa ba a wato ainihin haɗa wannan tijjaniyar da wata ɗariƙa kamar yadda ya ambata a cikin wato sharuɗa da yake faɗa na wato ainihin wuridin tijjaniya a cikin jawahirin ma'ani bugun darul fikir shafi na hamsin da biyu yake cewa wa'alam anna hadal wild azim la yulaqanu liman kana lahu wirdun min awrad al-mashayikh radiyallahu anhum cewa ka sani wannan wuridi mai girma ba a lakkana ma wani wanda yake da wani wuridi daga wuridan shehunnai sai yace illa in tarakahu sai dai in zai bar wancan wuridin shehunnan wan salaka minhu sai ma ya tube daga wancan wuridin wala ya'udu ilaihi abadan ba zai koma zuwa gare shi ba har abada wa ahada Allah ala zalika sai ma ya ma Allah Allah alkawari kan haka hmm. mu gane cewa matukar yadda shehu tijjani ya kai ga wato rashin son kishiya e baya hmm. da buƙatar kishiya baya da bukatar ka haɗa shi da wani in dai ka zo gare shi to shi kenan hmm. ya wadatar da kai baya bukatar a wato ainihin haɗa wani balma idan wato ainihin muƙaddami wanda zai maka talƙinin ɗariƙar kenan ya kuskure ya baka ɗariƙa yayin da ya san kana da wani wuri daga wani wani shehi to shi kenan daga ranan shi an ma tuɓe masa wato ainihin wannan mukaddamin da aka bashi kamar yadda mm. ambata cewa wato a waman kamar yadda suka faɗa cewa wa kullu man azantuhu ko wa kullu man azintahu duk wanda na yi masa izini wa amartuhu bi talqini awradina wa ita'i tariqatina muka yi masa mm. umarni da ya dinga lakkana mu ya kuma rika bayar da ɗariƙar mu to falahu haza sharutu to wannan sharaɗin yana kansa bi Allah ya lakkana ahadan cewa kada ya kuskura ya lakkana ma wani min mallahu wirdun aw tariqatun min al ga wani wanda yake da wani wuridi ko wata ɗariƙa daga sauran shehinne fa in fa'ala in ya kuskura ya aikata haka wa khalafa ya saba da wannan sharaɗin to ga uqubarsa faƙad rafa'tu anhu al-izna wa la yanfa'uhu huwa fi nafsihi to haƙiƙa mun ɗage masa wannan izinin da muka bashi eh izinin ba da dariƙa to mun ɗage masa wala yanfa'uhu huwa fi nafsihi shi wannan izinin ma ya daina amfanar da shi shi karan kansa shi wato muqaddamin wala liman laqanahu iyahu ko wala liman laqanahu iyahu haka zalika idan ya kuma ba mu wani ma dariƙar bayan an cire masa wancan izinin bayan ya saba to wanda ya ba mu dariƙar ma ta daina amfanar da shi eh sai ya ce fal yahkum hadha sharqu wa ya'mal alaihi wassalam saboda haka shehu tijjani ya kai gaya a wato ainihin matakin shi na samudaniya ta inda baya buƙatar ka haɗa shi da kowa duk wata mm. buƙatar da kake da shi ka zo gare shi zai baka shi yasa sharaɗi ne ma a cikin tijjaniya ba a ziyarar wani waliyi da ma'anar neman madadi sai waliyi mm. wato na cikin ɗarikan tijjaniya wanda shi kuma wannan waliyin ya tsotso ne daga wajen shehu ahmad tijjani ina so mutane su ƙara fahimtar me malam ya karantar da mu game da samudaniya kamar yadda malam ya ce samudaniya shine wato wani yanayi da wanda yake kan wannan matsayin baya da buƙatar kowa amma shi kowa yana da buƙata zuwa gare shi ah, idan muka koma cikin rimahu hizbur rahim ma'ana shi abin da yake tattare da jawahir ma'ani kenan na umar futi shehu tijjani ya yi nuni da cewa wato babu laifi ka bar sauran shehunne ka zo zuwa gare shi amma shi babu yadda za a yi ka bar shi ka tafi zuwa ga sauran shehunne kamar yadda ya mm. ambata a cikin wato ainihin kamar yadda na ce jawahir ma'ani mai haɗe da shiri mahu kenan shafi na mm. ɗari hudu da biyar ga abin da yake ambatawa yake cewa wato wa man tarakal mustamidda duk wanda ya bar wato ainihin shi wanda yake wato ainihin mai yin madadi ko kuma kafin nan ina ga ya kamata in karanto mana ma menene shi shehu tijjarin ya faɗa game da bada madadi ga sauran wato ainihin mutane gaba ɗaya mu ji matsayin shi da kuma wato ainihin yadda shi ne yake raba madadi ga dukkanin waliyai kamar yadda wato ainihin shi ya ambata yake cewa wato ana sayyidul auliya kama kana sallallahu alaihi wa sallama sayyidul anbiya wai shi ne shugaban waliyai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake shugaban annabawa suka ce wa bi qaulihi radiyallahu anhu wa radahu annabi haka zalika shi shehu tijjanin ya ci gaba da faɗin cewa la yashrabu waliyyin wa la yasqa illa min babu wani waliyi da zai sha ko kuma wato ainihin ya kwankwada sai daga wato ainihin tekunmu min nash'atil alam ila al-nafhi fi tun daga wato ainihin ah, wato faruwar duniya kirkirar duniya kenan har zuwa busa kaho babu wanda zai sha daga cikin wani teku sai wato a cikin tekun shehu tijjani haka shehu tijjani ya ce idan jama'a Allahu ta'ala khalqahu fil mawqif wannan shafi na 104 ne idan Allah subhanahu ta'ala ya tara halittansa a matsaya ranar tashar kiyama yunadi munadin bi a'la sautihi mai kira zai yi kira da mafi ɗaukakan muryansa hatta ya uku kullum man fil mawqifi har sai wato duk wanda hatta ya kulla man fil mawqifi sai duk wanda yake wannan mawqifin wannan matsayar wannan matattaran ya ji abin da yake faɗa saboda ɗaukakan muryarsa yayin da zai ambaci abin da zai ambata yanzu me zai ce zai ce ya ahlal ma'ashari ya ma'abota wannan taro haza imamukum alladhi kana maldukum minhu wannan shine mm. shugaban ku wai za a nuna shehu tijjani a ce mutane gaba daya da waɗanda suke taron cewa wannan shine shugaban ku wanda madadin ku yake zuwa daga gare shi haka mm. zalika shehu tijjani saboda mutane su kara gane nisan da yayi a wajen bada madadi kafin in zo in yi bayanin cewa baya da buƙatar wato kowa za a iya barin kowa a zo wajen shi amma shi ba za a iya barin sa a je wajen mutane ba sai yake yin mm. wani magana wanda akwai hatsari a cikin ta akwai kuma wani alamu na raini ma ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a dai shafi na 404 nake karantawa yake cewa wa bi qaulihi radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu anna bihi shi Umar Rufuti yake cewa da kuma fadin shi Shehu Tijjani a mashiran bi asbi'aihi sibabatu wal wusta wato shehu tijjari yana nuni da yan yatsunsa guda biyu da manuniya da ɗan tsakiya yake cewa ruhi ruhi na wa ruhuhu sallallahu alaihi wa sallama da ruhin manzon Allah haka za haka suke ma'ana yana mm. nuni da yatsunsa guda biyu da manuniya da ɗan tsakiya cewa ruhinsa da na manzon Allah haka suke ya hada su sai ya ce ruhuhu sallallahu alaihi wa sallama tamiddu rusula wal anbiya ruhin manzo Allah sallama yana yin madadi ga annabawa da kuma manzanni wa ruhi ni kuma na wa ruhin tamidul aqtab wal arifina wal awliya in kuma na wa ruhin yana yin madadi ga kutubai da arifai da waliyai minan azali ilal abad tun fil azal har zuwa har abada ma'ana babu farko babu ƙarshe eh kamar yadda shehu ibrahim ya yi bayanin me yake nufi da al'azal yake cewa al'azalu huwa ma lam yuzal qattu abin da bai taba wato ainihin izala ba abin da bai wato ainihin taba gushewa ba shine al'azal al'abad kuma shine abin da ba zai taba gushewa ba to tun daga wannan lokacin har zuwa ɗayan lokacin ishara zuwa ga babu sanda ya fara babu kuma sanda zai karisa to mm. yana yin madadi da kutubai da arifai da waliyai wannan shine a babun wato ainihin madadi kaga ya ce manzo sallama shi iya a wato martaba biyu yake wa madadi da manzanni da annabawa shi kuma nashi akwai al'aqatab akwai al'adafina akwai al'auliya shehu ibrahim ma a cikin wato kashful ilbas ya hada da wato ainihin hadda al'agwas duka ya hada da su da wato ainihin al'autad kaga wajen martaba guda biyar kenan wanda shi shehu tijjani yake musu madadi amma manzo Allah sallallahu martaba guda biyu ne kadai bal ma kuma ya hada wato ainihin ruhinsa da na manzon Allah har ma yana ishara da ƴan yatsunsa guda biyu ma'ana ya nuna maka irin yanda suke kusa ko dai da ma'anar yadda suke tasarrufi ko kuma da ma'anar yadda suke ba da kamar yadda ya ambata to sai wato magana akan samudaniyar mutum ya gane matukar yadda shehu tijjani shi wato baya da bukatan kowa kowa yana da bukata zuwa gare shi sai ya faɗi wata magana yake cewa wato ah, wa man mustamid duk wanda ya wato ainihin hmm. bar wato ainihin mai wanda yake shi yana karban madadi wa a ilal mumid hmm. kuma ya koma zuwa ga shi mai bada madadin ma'ana shehu tijjani sai ce fala lauma hmm. alaihi wala khawfun bai da wani wato ainihin tsoro bai da wani wato ainihin fargaba da zai same shi yayin da ya bar wanda suke tsotsan madadi su sauran shehunan kenan ya koma zuwa ga mai bada madadin shi shehu tijjani ishara zuwa ga zaka iya barin za ka iya barin ɗariƙar wani ka wato ainihin shigo ɗariƙan tijjaniya baka da matsala sai yake cewa bi khilafi man tarakal mumid da wato sabanin wanda shi ya bar shehu tijjani wanda shine mai bada madadin ka bai na ambata mana a farko wa raja'a ila mm. mustamid ya koma zuwa ga wani wanda yake shi kurɓa yake yi kaga mm. kenan wannan shine yake tabbatar cewa ba a fita daga cikin ɗariƙan tijjaniya a shiga wata ɗariƙa amma tabbas ana iya fita daga wata ɗariƙa a shigo cikin tijjaniya wannan abin da na ambata idan muka koma shafi na hamsin da biyu za mu ga haka wanda hatta a cikin yadda ya kawo ibarar kore larabcin ne ya samu matsala ko kuma tsabar tsantsagwarar raini ne ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ga Allah sallama kamar yadda suka saba ga wani abu da ya faɗa yake cewa wato faman arada dukhula fi tariqatina fala budda lahu min hadha shart na koma wancan shafi na hamsin da biyu kenan zan nuna mana wato inda shi shehu tijjani ya ishara zuwa ga wanda ya bar dariƙar wani ya shigo sa to bai da matsala sai yake cewa duk wanda yake da buƙatar shiga dariƙar mu fala budda lahu min hadha shart wajibi ne sai ya wato ainihin cika wannan sharaɗi sharaɗin cewa ya bar wancan wuridin ya tube daga gare shi kar ya koma zuwa gare shi sai ma ya ma Allah alkawari akan haka sai ce wala khawfun alaihi babu wani tsoro a gare shi shi wannan wanda ya bar sauran ɗariƙa ko ya bar sauran wuridin ya zo zuwa ga na shehu tijjani ya ce min sahibi hira daga wato ainihin ko dai ka ce malaminsa ko kuma ka ce wato ainihin mai wannan ɗariƙar wala min ghairi haka zalika babu tsoro tattare da shi wanda zai same shi daga wannan shi wannan shehu? ayyan kana min al awliya il ahya'i wal amwat wane ne wannan waliyin ko daga cikin rayayyu ko daga cikin matattu kamar yadda kuka sani da masu a kan tijjaniya matattu suna iya wato ainihin hukunci wa mutum idan ya saba musu shehu ibrahim in yasa cikin kashifar ilbas an faidatul khatmi abul abbas ya kawo wato ainihin ruwaya inda wani ya wato ainihin yi inkari na maulidi saboda ana cakuɗa maza da mata aka cire masa imani wani hmm. ya shiga hakkin wani waliyi bayan waliyin ya mutu aka wato tuɗe masa alkur'ani ya zamto wato fanko bai san komai ba saboda haka su suna da irin wannan tasarrufi din to sai shehu tijjani ya ce babu tsoro tattare da kai na kowane irin waliyi ko rayayye ko matacce sai ce fi duniya wal akhirati a duniya da lahira wannan waliyin ba abin da zai iya maka to ga muhallin sha'i ya ce wa huwa aminun min kulli dararin shi wannan wanda ya bar ɗariƙar wa'ancan mutane ya dawo namu to amintacce ne daga dukkanin wani cutarwa ya lahaquhu mm. wanda zai riske sa lafi duniya wannan cutar ko a duniya wa lafi mm. akhirati wannan cutar ko a lahira lamin min mm. wannan cutar ko daga shehinsa ne wala min ghairihi wannan cutar ko daga waninsa ne wala lamin allahi wannan cutar ko daga Allah ne wannan shine rashin kunyar. dama akwai cuta da take zuwa daga wajen Allah ne kai ya ce wa rasulihi wannan cutar ko daga wajen manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama bi wa'adin hmm. sadiqin la khulfa lahu da wani wai alƙawari wanda yake wato na gaskiya wanda yake babu sabani a ciki to muhalli shi ne dama cutarwa yana zuwa daga wajen Allah ne dama cutarwa yana zuwa daga wajen manzo Allah ne ballantana a ce hmm. an amintar da mutum daga dukkanin wani cuta wato da zai samu mutum duniya da lahira ko daga shehu ko daga waninsa ko daga Allah ko daga manzo Allah sallallahu alaihi sallama to wannan mm. shine abin da ake nufi da wato eh, rausus samadani wanda yake shi baya da bukatar kowa amma kowa yana iya komawa zuwa gare shi ya wato ainihin karɓi mayadi kamar yadda na ambata mana cewa shi shehu tijani ya ce duk wani wali tun daga zamanin annabi adama har zuwa wato ainihin busa kaho to babu wani wanda yake zai samu wani abu na madadi in ba daga wajen shehu tijani wani ba kamar yadda wato ainihin mun karanto a baya saboda haka wannan shine abin da ya kamata mutane su gane Allah subhanahu wataala ya kiyashe mu tabewa Allah subhanahu wataala ya saka wasu malam da alkhairi bisa ga jajircewar wato ainihin karantar da mu mu ƙananan ɗalibai Allah ya ba mu ikon ganewa Allah ya tsiratar da mu daga wannan mummunar aƙida waɗanda suke ciki in masu rabon ganewa ne Allah ya gaggauta nuna musu shirya da kuma ɗaukanta waɗanda kuma wato ainihin halaka ta tabbata gare su Allah ya nesanta mu da su kada su wato ainihin shafe mu irin dai addu'an da annabi Nuhu yayi rabbi la tadra ala al min al-kafirin da yara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikum Wa alaikum wa rahmatullahi ah, ah, da ah, kamar yadda da yawa daga cikin yan uwa masu bibiya kuma suna amfana alhamdulillah daga kowane bangare falillahi alhamdu muna ji hatta ta bayan fage daga wajen su kansu 'yan ɗariƙa masu neman gaskiya daga cikinsu ta yadda suke fahimtar wannan darasi ta yadda aka jefa musu ƙalubale kuma suka ba zama wajen neman amsa a wajen malamansu kuma abin kunya abin takaici malaman sun yi shuru sun ki su fito su ba su amsa to sai na sai wani labari ma da nake samu tunda sun kasa su fuskance mu ta fuskar hujja da dalili wai suna shirin za su kai kotu a dakatar da wannan karatun to abin da nake tausaya musu da shi su 'yan ɗariƙa ne na farko ku sani wannan abin ba zai yi muku ba kar ku naɗe tabar makunya ku da hauka bahaushe ya ce da muguwar rawa gwanda kin tashi kuma gudun da babu tsira zama ya fi shi sannan su mabiya ku daɗa wayewa kar su fito da damfara sabuwa da sunan kare annabi kare ɗariƙa kare ka za su zo su ta karɓar kuɗin ku su ce za su yi shari'a wallahi wannan magana babu shari'a ɓata lokaci ne damfara ce sabuwa ake so a fito muku da ita sannan su kansu yan ɗariƙan da suke ganin kamar za su yi su ma idan wasu lauyoyi ne suke so su ziga su su cuce su to ya kamata su faɗaka su waye su gane cewa eh, irin sha'anin karatu da karantarwa ya fi gaban ka cewa hukuma ta dakatar da shi alhalin babu wata doka da ta hana a gidajenmu muke karatun nan da datanmu da komai littattafanmu muka siya da kuɗinmu ba wani ya sai mana ba kuma ba wanda doka ta kuma ya za a mutum ya rubuta littafi ya kai kasuwa ya siyar ya karɓi kuɗinka kuma kai ka je ka siya da kuɗinka kuma a ce ba za ka karanta ba me yasa shi ya rubuta me yasa ya kai shi kasuwa in ya rubuta baya son a karanta ya rike kayansa mana a gida to dai da sauran ire-iren waɗannan abubuwa na wasa da hankali da shiriri ta da naɗe tabar makunya da hauka muna fatan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayyanar da gaskiya kuma ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon minta a ko ina take ya kuma nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisan tatta. Allah madaukakin sarki ya bamu lafiya ya bamu zama lafiya wannan shine kalamai na na ƙarshe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh